فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu a wannan littafi na sunan at-turmuzi na imam at-turmuzi rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa a nan masjidu salafiya a wannan unguwa ta jigwal a garin biyu ina jin muyin karatutuka hamsin cicif a littafin nan yau shine karatu na hamsin da ɗaya za mu tashi babi na bakwai a kitabun nikah hadisi na dubu ɗaya da casa'in da ɗaya muna daren a laraba daren ashirin ga watan rudulƙada hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina alif da arba'amiya da talatin da bakwai ta zo daidai da daren ashirin da hudu ga watan takwas watar agusta miladiya na da shekara dubu biyu da goma sha shida za mu tashi babun ma ja a fi ma yuqalu lil mutazawwij babin ma a abin da ya zo fi ma yuqalu lil mutazawwij cikin abin da za a gaya wanda ya aure abin da za a gaya wa ango wato allah ya yi ikonsa ba a ce wai don kayi sabon gida ga addu'ar da za a maka ba ba za su wace maka barakallahu laka wa baraka alaika ba ba a ce don ka samu mukami da ƙarin girma ba amma da shike aure abu ne na musamman wanda ya rasa ta yayi asara ta musamman sai aka ware addu'a ta musamman a rana ta musamman ga mutum na musamman wanda ya aure shi ne babin abin da za a gaya wanda ya aure Imam إمام ابن إمام الترمذي حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز bin Muhammad. an suhail an suhail ibn abi salih an abihi an abi huraira anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallama lalle manzo Allah idza rafa al insana ya'ni da'a lil insan idan zai wa mutum addu'a idza tazawwaja idan ya aure sai ce laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khairi wannan annabi yake wannan addu'a wannan addu'a annabi da kansa yayi wa ango kuma sunnar sa ne a rika gaya wa ango ko da kai goro ne ka daure ka gaya mishi ranka kan ba zai daɗi ba amma duk abin da ka mallaka ba za su yi maka wani addu'ar ba ya yi maka addu'a don wani addu'a don kai sabon gida aka ce barakallahu lahu a yi bidiya sai auren kawai a bar shi mun kunna ac ya isa eh, zai ɗauka an jima kan kunna wani ku ƙara in bai shi kuma yawa barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khairi abu uku ne fa barakallahu laka kai ango Allah ya yi maka albarka wa baraka alaika Allah ya sanya albarka a kanka wa jama'a bainakuma ya haɗa tsakaninku fil khairi a cikin alkhairi an gayyato Allah ne ya sa maka albarka kaga wani matsayi ne game da ango yanzu kai ka zo gaishe shi amma kai kace baka da abin da za ka ba shi ko da kai ka ɗau nauyin katin aure kai ka ɗau nauyin abu nan babu abin da za ka gama sai da ka gayyato Allah ya sanya masa albarka barakallahu laka ba anaba ma wa baraka alaika sanin ko jama'a baina kuma fil khair akwai wata ruwaya da ta zo cewa a da idan larabawa mutum ya aure to sai su zo ana cewa bin rafa'i wal bani Allah kawo ciki da goyo Allah ya hada kan ya kawo ciki da goyo yadda muke yi da musulunci ya zo sai ya rusa wannan maguzancin an gane ko yadda aka samo daga baƙi ibn makhlad daga wani mutum daga bani tamim da musulunci ya zo sai ya zo da wata eh, eh, wannan ruwaya ya zo da sigar barakallahu lakum wa baraka fikum wa baraka alaikum imamun nasa'i haka a cikin sunan duk ruwayoyin duk wanda kai yayi babun ma ya ƙulu iza da khala ala ahlihi don ka san musulunci bai bar komai ba takun ango musulunci na irgawa tun daga me kace na'am to sai kuka yi ba'adi yanzu na'am kuna ji a tun don ka san ma auren komai musulunci a sashi a tsari in ka ga mace sharaɗin farko ka me ka mata namujiya ka ganta sai da ganin masu da musulunci ya gaya masa shi sa malamai sun ce ko da saninta ko ba da saninta ba kana iya zuwa ka langabe ka gani ta samu sahabin annabi yana neman wata da aure to ya je irin ta ɗan cire hijabinta ya ganta sai ta ƙi sai nan tana da lambunta ta zagaya da shinge da ɗaya da binai na ciki ta aje himatsin da shige lambun a zagaye sai tana kakkaɓo da biyu sai zo yana leƙenta shi ne ce wani kama shi kai sahabi kake haka ko to za mu kai sai mun kai ka gaba annabi sai ce ai wanda za ku kai ni gaban sa din shi yake na zo na gani akwai ruwaya da haka wani sahabi yana aure bai taba ganin ta ba da ya ji hadisi annabi ya ce ya ganta sai ya tattaki har gidansa ya yi sallama sai shiga ga babanta ya ce na zo in ganta don annabi ya ce sai an gani an gane ko yawwa ba sana kuma mun zo mun ji irin matar da zai aura alaika bi ta din sannan kuma yanzu an ɗaura aure ko masu yi zuwa ku gaishe shi ga addu'ar da za ku yi to in kun gaishe shi sai kowa ya gaba mai iyali ya je wajen iyalinsa mai kwana a shago ya je kwanta a shagonsa gari zai waye masa ne ba zai waye masa ba ya rage mishi kaga in ya jawo shayi sai ya bude gonar wake ko in rana ya fita sai ya aure ko ya shuka waken suya kai na kake shuka waken suya to to to bismillah yo wai an ya kai masa wannan barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a wa bi khairin shi ma babu wani abin da zai maka ne sai ce amin sai dai kawai ɗaya biyu ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna duk wanda ya yi wa ɗan uwansa addu'a sai malako su yi masa irinsa to in mun ɗauki wannan ya yi wa ango wani addu'ar ko shi ma yana da iyali sai malako su yi masa amma ba shi da iyali mai za ce wa jama'a bai na kuma tsakanin da wani yau sai a ce Allah ba shi shi kana ya ga dama yana da niyya sai a ce Allah ya ba shi ai ka san wani ba niyya ne Eh, amma kamar kaifa kai akwai ko bawo to ka wai ba ni ka irin su to ka ga wani ayi maka ayan an ba ta addu'a babu ma ya kulu idza dakhala ala ahli babu abu da mutum zai faɗa in zai shiga wajen iyalinsa masha Allah eh, eh, masha Allah bari mu fassara babin nan حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينه عن منصور عن سالم بن أبي الجاد عن قريب عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أتى أهله دا ينكو إن زي زو إيالنسا قال سي ونأدوا بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإن قضى الله بينهما ولدا يا الله يقدر ذاتك نفسه lam ya durruhu shaitan shaitan ba zai cutar da shi in mun ɗauki fikin wani hadisin lau an na adakum idza ta ahlahu idan da ɗayan ku zai zo wa iyalinsa a nan sai ka ce fikihun da yake wannan hadisin ya nuna ya halatta mutum ya kusanci iyalinsa an gane ko sai dai in tana cikin rashin tsarki kaga don yace lau an na adakum idza ata ahlahu ayan qur'ani ko yace nisa'ukum harthul lakum fatu harthakum anashitum da faɗin sa fal'ana ba shi ruhunna ku neme su wabtagu ku kusance su wabtagu ku nemi ma ka taba Allahu lakum abinda Allah ya rubuta muku wasu suka ce wabtagu ma ka taba Allahu lakum yani wabtagu lailatul qadr don yana magana a ayoyin azumi ne ku nemi daren lailatul qadr wasu suka ce ma ka taba Allahu lakum ku nemi abinda Allah ya kaddara muku na haihuwa ta wannan hanyar sannan kuma idan mutum zai kusanci iyalinsa hadisi ne yace addu'ar da zai yi ya gino akan abu uku abu na farko bismillahi abu na biyu allahumma jannibi na shaitan abu na uku wa jannibi shaitani ma razaqtana wa jannibi shaitana ma razaqtana bismillah da suna Allah sai sa zaga abubuwa da yawa bismillah na shiga na taba kudu ba mai taken bismillah asfirin ne za ka yanka bismillah wallahu akbar za ka shiga masallaci bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah alama aftahli abwa barahmatika za ka fita bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah alama aftahli abwa fadlika za ka hau abun hawa bismillah majraha wa mursaha ko majriha wa mursaha to kaga da bismillah ya fara Allah Allahumma jannibna shaitan ya Allah ka nisantar da mu da shaitan wannan yana nuna maka duk inda za a kusanci juna shaitan na zuwa wurin an gane ko ya Allah ka nisantar da mu da shaitan nisantar da su da shaitan din jama'a me ake nufi da ita shine a Allah ya sa kada shaidan ya halarci wurin yadda wakil abdulsalam bali ya cikin sarimul fattar akwai wanda yake tare da iyalinsa ya shekaru sama da goma ran da aka yi ruƙiya aljani ya ce duk lokacin da mijin ya zo kusantar matarsa to tare suke yi aljanin ma yana kusantar ta to shine kenan ya Allah ka nisantar da mu daga shaidan kar ya samu wannan dama kaga jama'a wannan ya nuna maka shaidan na lalata jama'a na zina da yan adam yan adam da ba sa zikiri yayin saduwa tsakanin su, shaidan yana tarayya da su shi yasa Allahu jannibi na shaitan yana daga cikin Allah ya nisantar da kai da shaidan shine Allah ya nisantar da ku kwaikwayon ɗabi'u na shaidan yayin saduwa ɗabi'u na shaidan yayin saduwa malamai sun tattauna kamar abin da ya shafi wasu za ka ga namiji zai tsotsi tsiraicin matarsa ita ta tsotsi tsiraicin mijinta duk da maganganu wasu malamai sun ce allahu alam wasu sun ce eh, ja'iz wasu ko suka ce bai halitta ba kamar wasu bangarori na malaman lijina sun ce bai halitta ba domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a tarihi an sani har addu'ar kusantar iyalinsa duk an samu amma ba a taba jin yayi irin wannan salo ba sannan kuma na biyu suka ce ai wannan yayi kama ma da halin dabba don za ga taure shi yake kawo bakinsa tsirecin matarsa kuma an hane mu da kwaikwayon dabba shi yasa hadisi ya hana yi sujada kamar nukratul gurab kamar hankaka na cikin dawa ƙasa hadisi ya hana ah, idan mutum yana ta hiya, ya gama ya ɗaga hannunsa haka ya sake kamar jelar ah, kamar jelar dila tana kaɗawa haka ayin qur'ani ce wallazina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta ta'kulul an'am kafirai suna holewa suna jin daɗi suna ci kamar yadda dabbobi ke rayuwa wannan rumas wallahu sannan na gaba suka ce wannan ɗabi'u ne da aka kwaikwaya daga manya-manyan arnan duniya masu shirya blueprint kuma annabi ya ce mana khaliful yahuda wan nasara wannan ma fa masu ɗanɗanon addini tattare da su annabi ya ce a saba musu kuma ya ce la tattabi anna sanana man kana qablakum har ƙarshe ke cewa hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumu saboda haka suka ce sanin ko abu na gaba shi Allah ya kaddara baki wuri ne na cin abu mai tsafta ka ci abinci ko ba haka ba ka karanta qur'ani duk da aka shi ma an ce kabisa da aswaki ko shi ne wanda yake karanta qur'ani shi zai furta da kalmar shahada shi tsirai ce kuma in abinci ya lalace can zai fita shi yasa halitta Allah ya nisanta ma tsakanin su baki yana sama tsirai ce yana can kasa wannan kenan shine Allahu jannibna jannibna shaytan wa jannibi shaytan ma razaqtana ya Allah ka nesantar da shaidan daga abin da zaka azurta mu ma'ana dan da zaka ba mu kar ka sa shaidan ya samu dama a kansa don Allah ce inna ibadi laysa laka alaihim sultan to malamai sun tattauna a da annabi ya faɗa ƙarshe hadisin fa in qada Allah wa walada in Allah ya sa saduwan da aka samu juna biyu walada anan shine juna biyu sai aka haife shi kwadid da yace waladan yana nufin mauludan abin da aka haifa dan in ba haka kace ba in Allah ya kaddara da tsakanin shaidan ba zai cutar da shi ba to ba mamaki wani ya yi tambaya fa in qadallahu bainahuma bintan fa ya Allah ya kaddara ya ce tsakanin su ba namiji ba fa ga yazo da waladan waladan ana yana matsayin al-maulud idan Allah ya kaddara sun haifi abu tsakanin su to shaidan ne ba zai cutar da shi ba a nan ya ce lam ya zurruhu shaitan duk da akwai ruwaya da ya ce lam ya zurruhu shaitan abadan shi ya sa ma shaidan bai samu damar mintsinan maryam ba bai samu damar mintsinan ɗanta annabi isa alaihi salam ba malamai suka ce me ake nufin shaidan ba zai cutar da shi ba har abada eh, ba zai cutar da jaririn ba wasu suka ce abin da ake nufin shaidan ba zai rika buge shi ba Aga ya buge shi junni ya buge shi to in mu ɗauki wannan ma'anar yana nuna cewa ashe in muna so a samu rigakafi daga aljanu su riga buge yara to a kiyaye wannan addu'a ina fata an gane sannan kuma a yi ƙoƙari yara a ba su azkar na kare kansu shi wasu ka ce lam yadurru shaitan abadan shine lam uku shaytan ba zai buge shi ba wasu ko suka ce lam hun shaitan abadan ana nufin lam yadurruhu fi badanihi ba zai cutar da shi a gangan jikinsa ba ma'ana shaytan ba zai cutar da shi ya rasa kafafuwansa ya zama gurgu ko hannunsa kuturcewa da wasu abubuwa makamanta ka ba zai cutar da shi a gangan jiki ba ina fata an gane imamu dawudi kuma yace ma'anar lam yadurruhu shaytan lam ay lam yaftinhu an dinihi ila al-kufr shaytan ba zai fitini mai shi daga addinin sai koma kafirci ba amma fa yace laysa al-murad asamatuhu asamatuhu an al-masu ba wai ana nufi amma da shi ma'asumi ba ba ai wanda baya sabo sai annaba su ne ma'asumai da ka wanda bai gane ba sai ce zai zama ma'asumi a'a duk dai ko da shaytan yayi nasara Sashi aikata sagha'ira aikata wasu kaba'ira wanda ba zai kai ga kafirci ba to duk da haka ne duk ta'azar da zai yi shedan bai isa ya jawo shi ya kafirci ba ya yi ridda ba ya yi shirka ba ya yi tsafi ba lam ya durruhu shaitan ɗin kenan wannan kenan babun ma ja fil awqati allati yusahabu fiha al akwai wani waka da wasu suke ko ban kwale kai mana wannan waka wani wata ne mata suke waka za a yi musu aure hmm, wani wata mata suke wakan da baburance su ce in watar yayi za a yi musu aure na'am baba kana magana ne masha Allah bari mu samu amiru baitul uzzab na'am bismillah abubakar to bali bismillah aha ko sun dade ba sa yi ne suna kiran wani wata su ce za mu za a tura musu wasiƙar aure yawwa da wani ya gane zai zama yanzu ba a yi sai su taimi akwai disamba ta rubuta ni leta leta muri leta aure suna wannan waka kuma yanzu sulan za ka yawanci wasu wani wata ne aka fi yawan aure yanzu jama'a kai april kaza ba yawa wasu dama don su tsira daga fitinar tashe dabra madan sai su yi ta aure sai dai auren daura madan yana da hazari in zai wuni a gida don za zuwa fada fara to amma yawanci aure a ba ke duk wanda zai aure akwai dan karya karya a ciki ko ba ga ba akwai dan son burge burgewa a ciki ana so a sa magin yahudanci yahudanci a ciki ko ba ga ba ya to duk manyan sun dawo gida sai ce ba to za mu ci aisha ta ce babu imam bukhari ya ce imam turmudi ya ce babu ma ja fil awqat babu bayanin da yazo game da lokuta allati yustahabbu fiha nikah wacce aka fi so mutum ya aure ko da yaushe ana iya aure sai dai kana kan aiki hajji amma akwai lokacin da auren kuma ya fi zama mai albarka ana iya yi a kowane wata har da zamba ya yi amma akwai lokacin da ya fi albarka aha ana so wani lokaci ne fi albarka ga littafi nan ba a sa maka katanga ba ko ba za ka kalla ba حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان عن اسماعيل بن اميه عن عبد الله بن عروه عن عروه عن عائشه قالت عائشه تتي فيس ليدي ذاك مغانا تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم جاغورا النباوه babban ango kenan kaga ita ta samu mijin da ba wanda ya kai shi ba wanda ba mata da ta auri mijin da ya kai mijin su Aisha radiyallahu anha ummahatul mu'minin tace manzo Allah ya aure ni fi shawwal a watan shawwal watan da ya wuce daga ramadan ba sai shawwal ba to a watan shawwal annabi ya aure ta da ya aure ta bata tare ba sai da ta yi shekaru wa bana bi ya tare da ni na ta gidansa ya kusance ni fi shawwal shi ma a su shekarun a watan shawwal wa kana aisha aisha ta kasance tasahibu ta fi so an yubna bi nisa'iha a tare da mata da yaranta mata fi shawwal a watan shawwal annabi ya aure ta shawwal ya kwana da ita ta tare a shawwal aisha ta kasance tana son a tare da matanta da ta aurar ba ta taba haihuwa ba kun sani akwai da suka ce ta taba ciki amma ta yi bari amma bai inganta ba sai dai tana karɓar 'ya'yan riƙo mata ta aura ta girma ta aura ta girma ta aura to idan aisha ka zo neman auren 'ya'yan ta girmar to sai dai aura maka a shawwal a tare a shawwal a wata ruwaya ma da tace annabi ya aure ni a shawwal ya tare da ni a shawwal sai tace wa ayyane sa'ahu ahda minni aw kama qala tace ku duba duk matan annabi wace ce ta kai ni samun aji da rabautuwa da shi ka babu wanda ya kai samu matsayin da ta samu don cikin matsayin da ta samu duk wahayin da Allah ke wa annabi sallallahu alaihi wasallama wa ya sha mata wa yana ɗakin matansa amma Allah bai taba ma sai dai yana ɗakin wata cikin matarsa yana cin abinci yana zaune amma yana mayafi ɗaya da mace Allah ya masa wahayi sai Aisha fata samu matsayi abinda ma za ka ce kankat matsayin ya ƙare ya kai ƙololuwa an ce ya rasulallah mana habbun nasu ilai wa ka fi so a duniya sai ya ce kawai aisha ita ya fi so sai ce minar rijal a mazafa sai ce ha babanta, wa walidin wa ma walada duk sun samu <laughs> to shi yasa ah, mustahabbi ne aure a watan shawwal yana iya samun sa mace ta samu matsaya a wajen mijinta an gane ko yawwa kuma ba ce ka bar yarinya ba tarbiyya kawai ka aure da ita a shawwal ko ka samu tarbi ita tana da tarbiyya ka samu wargajejen miji kama ga mishi shawwal tarbiyya yana taka rawa wajen zaman aure a jama'a wannan hadisi imamu nawa ya ce ya nuna mana musahabi ne aure da auratarwa da tarewa a watan shawwal ya ce malaman sun ce Mustahabi ne ma an fi son haka sun kafa hujja da hadisin aisha wannan da muka karanta cewa annabi ya aure ta shawwal ya tare da ita shawwal shi yasa ita ma take so ta aurar da ƴaƴa matan da ta girma a shawwal a tare da su a shawwal Aisha ta yi niyyar wani hadisin raddi ne ta yi akwai abu da suke a jahiliya amma guzanci kafin zuwa musulunci ba sa sun canfa aure a shawwal sun ce idan kai aure a shawwal ba zaman lafiya arzikinka zai kare. suka canfa shawwal domin suka ce shawwal daga ishala asali gangara ma'anar ishala ko ci baya ko shalal shanyewar wata gaba a samu na kasu kai shawwal wani bangare na dukiyarka zai shanye <laughs> ina ba ta gane to shi yasa ta yi raddi ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta shawwal ya tsare da ita a shawwal ita ma don haka za ta riga aure da 'ya'ya mata da ta girma a shawwal kuma ga shi nan da annabi ya aure ta a shawwal da ita da annabi duk sun ci gaba don da annabi ya aure ta a shawwal ba a daina wahayi ba wahayi ma karuwa yi <laughs> an gane ko to shi da abin da take nufi sai mala ya ce babu ma ja fil walima to yanzu an yi aure jama'a ga lokacin da ya dace a yi aure to yanzu ga shi na an zo walima to a nan walimar ma za a yi magana حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن An عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر Annabi النبي ga a عبد الرحمن بن عوف قرب يلو يلو نتر عليه wato zamani annabi sallallahu alaihi don daurewa aure gindi har ma in akwai turaren da na angwaye ne zalla in ka ga ango ya sa turare a jikinsa yalo yalo kuma yana kanshi to wani kawai ka san ango ne goro ba zai ba za a hukunta shi wannan kenan tun kafin zuwa musulunci suna da wani al'ada da musulunci ya zo sai tabbata kuma yin al'adan garin ku ya wani ga abin da ango zai yi zai yi in bai zai rata in bai saba dini ba sai yanzu misali in mutum yana inda in ango idan an yi aure za a samu goro ne a fuda a sa su da yawa kamar sarka a sa a wuya a wuya ango sai a yi in wanda gauta ne za a ɗaɗɗaura a rata masa wuya ya yi in fulani da sun zaɓa a kakkare ƙarawo a ɗaɗɗaure da igiya a rata wuya wannan kenan musulunci bai hana wannan ba shi yasa ko sigar aure musulunci bai kayyade ba bai ce sai da larabci ba ina neman auren wace sai aka ce to an aura maka yayi sai aka ce an damka maka yayi an baka yayi an mallaka maka shi yasa a hadisi wani lokaci da bai ce zawon naka wani lokaci ce amnaka in mai shi ma ina nema wa wani auren wacce an bani sai aka gyada kai up and down shi kenan an ba shi in so al'adar wurinsu muna neman auren ina in luwa ne ce ina neman auren wani a wajen wacce in al'adar wurinsu sai an harba barudu a sama ya zanto an bayar muna neman auren wane wacce wa wane sai aka harba barudu shi kenan sai dauke ta ya tafi wannan kenan to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Abdurrahman ibn Auf Abdurrahman ibn Auf jarumi ne jama'a bai yarda a bashi ba da sahabbai suka kaura daga Makka zuwa Madina radiyallahu anhum sai annabi ya rika daukan ban muhajira ya hada da ba ansari abuta sai ga abokinsa ba ansari tunda shi dan gari ne a Madina ya raba dukiyarsa biyu ya saki matarsa in matan biyu wannan ya aure daya haka sai Abdurrahman ibn Auf wanda aka hada su yan wantaka ya kamo shi suka zo gidan shi ya ce ga mata na biyu zaɓi ɗaya in saka maka in ta gama idda ka aura sannan kuma mu je fata a kasuwa in raba kayan ciki da cinikin durowar abdurrahman ibn auf ya ce wannan bai dame ni ba dulla ne a su ka nuna ma hanyar kasuwa da shi kina fa da ya shiga kasuwa ya sunkuya ya sunkuya a kankanin lokaci sai gashi na ango gashi na kawai ya angwance jama'a A ce duk wanda ka ganshi goro ne wani yake maka rashin kuɗi shi ya so ya sunkuya kasuwa in yana da dan mozin na shi je riga dago ka gani Allah ya sa albarka ya sunkuya mangada ya sunkuya ya noma ka gani amma kana nan kana so ka yi aure kana cewa ba kuɗi kullum kawai sai kai wanka ka taje kanka ka zo na inuwa angonku ba za ka je nema ba in na hahu na ka ido to haka za ka gama rayuwarka ba kullum komai ba shi kenan abdurrahman ibn abu ya aure jama'a yana zuwa waje annabi sai annabi ya ga yalo yalo a jikinsa sai annabi ce ma haza a wata ruwaya mehiya ma haza kai yi haka za ka sa turaren angwaye alhali kai goro haiwan ma haza me wannan wasu kuma suna dan in ango ya yi aure sai dan sa eh, abu nan eh, eh, lalle ne sai a kwaba da turare sai dan sa a hannun shi kaɗan kaɗan alamar ya angonci annabi ce me wannan sai ce inni tazawwaltu imra'a ya manzo Allah na aure mace ce ina za ka yarda da rayuwar goranci na aure mace ce ala wazni na wajibin zab na ba ta kwatankwacin rubu dinar kwatan dinar faƙalar ta annabi ce barakallahu laka wai yana murnar yayi aure ashe manzo Allah idan ka yi aure ka yi sahabi goro ka yi aure sai ka ƙara daraja aure shi barakallahu laka Allah maka albarka ka zama mutum kuma ka ɗauke ɗawainiya daga wata gida ka kawo gidanka aulin walau bi shatin kai walima ko da da shat wannan darasin da muka ɗauka a wani hadisin auren da ake a zamanin su annabi sallallahu alaihi wasallam ba irin auren mu na yanzu bane don auren mu na yanzu wani lokaci ma sum'a ya shiga a yi ta sanar da auren ma a gidan talabijin <laughs> to kaji sahabi ya yi aure ma annabi bai sani ba abdurrahman ibn auf ka san in ana magana mukarraban annabi sallallahu alaihi wasallam mukarraban sa na jikinsa su ne ta da yana cikin mubashari na biljanna guda goma to yana nisa da annabi ne yana cikin wanda aka ba albishir da aljanna goma da sai na umar ya zo ma shi ya zo da hadisin da annabi ya ce idan annoba ya faru a gari kar a shiga to amma ka duba abdurrahman ibn auf ya yi aure annabi ya sani ba shi yasa sahabbai suna iya aure a bai sani ba amma mune duka yau aka ɗauka za a yi aure sai an samu wani kati ko ba gaba a kashe dubu ɗari a kati kaza kaza kaza a riƙa bin kororo kororo ana rabawa loko loko ina fata an gane duk dai ba laifi ba ne jama'a amma duk mu muke kallafa kan aure ne zamanin sabai sai a yi da aure da yini din duk ba a shigo mutum goma ba amma kai ka gayyato gidan ba zai ɗauke su ba kuma in ka bari sai ka ta auna ya aza maka bashi kuma kai ka raba katin da kanka ranar laraba <laughs> don wani za ga in ya raba da wuri za a manta sai ranar laraba <laughs> sai je raba wani ma a jikin na zai sa katin za a kai kayan wani rana kaza kaga wannan kenan kaga ya yi aure nan bai sani ba sai yasa don an sani masha Allah ba sani ba yanzu kawai muna tare kawai sai ubala ya zo da farin gari kai mene hanga ta mala ayyan kwana uku da aure na ta <laughs> ce masha Allah barakallahu laka wa baraka alaika ga bai wahalar da kowa ba bai wahalar da kai shi ba shi yasa abun yana da su. akwai wani abokinmu kuma ɗalibinmu shekarun baya lokacin shek ibrahim dette yana raye allah ji kansa da rahama sai ya je wani gida dattijon har yanzu yana raye sai ya ga yar datti sai ya zo sai sallama da dattijon ustazu ne suka gaisa sai ya ce na ga yarka ce wacce shi ne na zo ka bani izini ina son ta Eh, kana son ta ta maka ya ce eh. sai ce ina zuwa sai shiga gida ya ce kin zama ne ya yi miki eh sai fito ya ce to abinda za a yi je kamun sadaki kaza kuɗi ne dan kaza a nan garin mu lokacin ba hana mashin ba sai yawa ca ba sai cikin gari don dan angon ne sai ɗauko sadakinsa sai ya kawo a daren shi ke sai mutum ya ce to shi ke nan tafi dattijo yana salla a masallacin shek ibrahim dama ana asuba sai ya ce wa shek ya shek ka karɓa wa ne a wani yata shi bai saba mai ake ciki ba yana ta unguwarsu sai aka yi sai ya kirawo shi angon ya ce zo ka ɗau matarka to jama'a yanzu a rikin aure aka za a wahala ne wallahi sai ya zo ya roƙi alfarma ya ce wallahi ɗakin da zan ajiye ta ɗin ba fulo za ka ba shi kwana nawa ya yi fulo sai ya zo ya roƙi kuma har yanzu suna zo ana zaman lafiya gemu sama ya ƙara tsayi saboda haka abu ne mai sauƙi jama'a sunna fa yana da sauki ba a yi wannan tsakanin sa'id da sirkinsa ba sa'id kwana biyu uku ba gansa a majalisi ba irin musayyib bai gan shi ba ba gan shi a majalisi ba kai ya ba mu ganka ba kwana kaza kai matata ta mutu sai amma da fatan kayi wata aure don ba a zama haka jama'a yanzu kenan kana zaune a wannan duniya ba ka da aure gadi kake yi ba to me amfani me kake yanzu wanda yake noma yake neman kudin kabarta akwai wa'anda zai kai wa sai ya ce kudina dirhami kaza ne da ni dirhami kaza ne na ina za a samu mace ana shi ne ce ya ta wuce ta muka ce eh. a haka ba shi kenan aka aurar masa saboda haka jama'a addini yana da sauki addini yana da sauki ma da yunus da za bi wannan tsarin ba za wahala ba amma ina abinda shinkafa mudu ɗaya zai ishe ku ta ɓangaren ka dangi na birni da na ƙauye ta ita ma ka ta dangi na birni da na ƙauye kawu na tsallake kawu na gangare baffa na tsallake baffa na gangare eh, eh. Eh, duk da ko da shi wani kuma yana taimaka don wani fa bai damu da ziyara dangi ba to a lokacin auren nan da za a haɗu a ga juna wani auren wasu auren kuma a wajen auren nan za a kashe su don wata mijinta zai ce ba za ki ba ita wasu ta ce sai na je to yan samu mai zafi rai sai aure ya samu ajalinsa Wani kenan saboda haka kun ga yi aure ma annabi bai sani ba sai annabi ya ce aulin walau bi shatin shat shine kananan dabbobi akuya shat ne rago awaki tumaki to kun ga in kana da wadata mafi karancin ka zo walima ka yanka mutane rago ko tinkiya ko akuya ko taure kana da kuɗi ka je ka sai kayan ciki a yi walima aure da shi ba a karɓa ba an gane ku don wani za ka zai sayi rago amma in za a yi walima ba za a yanka ragon ba sai a sai kayan ciki a kwata sai a yi walima da kayan ciki karfe bin dare washe gari za a yi wuni sai a yanka ragon eh sai a samu su shaidanun mazaje da shaidanun mata su za su kasafta nama inda na shi atan laili to ana yi a shaddu waɗan, su kuma yi a shaddu fukshan saboda haka in za ka yi din dabba ya zama biyu a yanka yan walima ɗaya yan wuni a yanka ɗaya amma walima a yanka wanda ya fi girma wannan ke amin amin wannan ke saboda haka kun ga shi na abinda muka samu hadisin nan mutum in zai walima gashi amma in Allah bai hore ba da abinda da Allah ya hore ya walima da shi sanakwa zai iya aure bai sanar da duniya ba don wani ya karantar da mu zai iya aure mai sanar ka taba jin sabon sun ce ga mu mun hau doki mu ɗari mun je ɗaura auren annabi <laughs> ba za ka taba ji a hadisi ba ga mu annabi ya gayyato mu birni da ƙauye mun zo za a aure da yarsa fadima ba ka taba ji ba yanayin su suwa haka ne shi ya sa ma da aka tambayi bin bas idan shin wai dole ne idan mutum yana da mace zai ƙaro wata dole ne sai ya gaya mata sai usman ya ce waye ne ya ce dole sai ya gaya mata bin bas ya ce babu inda aka ce sai ya gaya mata ya ce kawai in ya gaya mata kawai ya lafar mata zuciya ne amma babu zai iya aure ma bai gaya mata ba sai ya ga wata ta shigo da jakunkuna me sai ce a wani ke shirki ne ya halatta don ya ce shi Allah bai ce don za a ƙara aure ka nemi yardan matarka ba Allah bai faɗa ba yanzu za ka yi sallah sai ka ci tambaye ta sai Allah ta bai saka ba hankiyo ma tsaba la kuma nisa ya na wasu lasuwar ba saboda ka faɗa ana Bala to dan wace ka faɗa a'a bari ka samu wani abu na faɗin kishi ka zo jikinka a mace kamar jega lokacin da zai sanar da zaben buhari ya fari shekarun bayan ya yi haka ya yi haka wani wahala wa ya saka amma kaga wasu su suke abuna aka kakawa al'adu sai ka gaya mata kuma sai ta yarda kuma sai ka mata kaya to don menene eh, mata da yawa za su ba za su zauna ba aure ba za ka ƙara auren ba zai zama yanzu aure biyu za ka yi a kake abu da kai a can shi za ka ƙara yana ka yi kabli yanzu kana ni? idan musamman ya ce eh, bin ba zai ce in kaga sai da kyauta ta alaƙa ne kaga maslaha ka faɗa sai ka faɗa ba maslaha faɗa ba kasa yanzu za ka koda idan ka je saudiya suna da irin mata masu zafin kishi din nan sai ka ga wani matansa uku matansa hudu kowace ce ta ɗauka ita kaɗai ce sai ka kawai zai samu su shaidu na kurkusa na kurkusa ya gaya musu su rage su don ran da ya mutu sai a tattaro ta fara rage <laughs> akwai wani malami na saudiya mun yi hira nan da shi yana so ya ƙara aure amma duk lokacin da ya faɗa da an ɗauki matarsa sai riyal sai asibiti su ma take matake ba? ina jin jiya na ma ya tura mun sako a wasu ya ce yana so ya ƙare amma wacce kaza to shi ne babban ɗansa ya ce baba ka daina azabtar da mamarmu in za ka ƙara aure ka ƙara kuma ba sai ka gaya mata ba ni babban ɗanka da sai zama shaida duk randa babu kai masha Allah za a yi bayani eh? Eh, eh, babban ce tunda ɗanta ta babba ya fi shekara talatin eh akwai abu ne ga haka ne haka ne saboda kaga mu ne ana ake kallafa abu nan kuma duk da yadda kake ganin mata a nan sun fi a guri fa ka aure su su hudu a gida daya sai ka zo ka ce gidanka ana ta fitina in haje wani gari har rai zai bi wata ƙasa to dai kuma wannan fitintunu da mata suke yi na kishiya menene wannan ba alkhairi ba ne tunda Allah ya halatta sai su yi haƙuri annabi da kansa ya auri tara tara saboda haka ah, annabin Allah dawud ko suleiman yana da ɗari akwai mai ɗari hudu ba wai fa al'umma nan ne an ce wani al'umman fa annabi mu ya zo da auren mata kaɗan fa <laughs> an zo da auren kaɗan fa shi yasa idan da manzo Allah ya zo gailan ko wane ne ya zo ya musulunta matansa goma nawa suka zo suka ta musulunta musulunci yana cewa an rage mata ka san wasu za su je haushin musulunci din su ce kamar ya ci aure matan da yawa su matan sai su rage jan haushi suna gani wani da ba musulmi yahudu da nasara suna zama da mata da ɗaya fasto mata da ai asali su ma sun karya dokar littafin su saboda haka musulunci zo ragewa aka yi ta kwanaki ba kudu na ai wani ai da tamanin da na ai ruwan ai saboda haka mu fa hudu fa aka ce ka tsaya don fuka-fukan mala'iku ma a hudun ya tsaya a yirgi, amma sun fi haka amma sai ya tsaya a hudu الحمد لله فاطر السماوات والارض جاء الملائكه رسلا اولي اجنحه مثنى وثلاثه ورباع فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثه ورباع so biyu ya hada su salo daya a qur'ani gaba daya aure da fuffuken mala'iku aka yi tashbihin adadin su kai ko an yi tashbihin ka da ne Allah ya nuna da kowane halitta har kwaro da matarsa subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun na'am kun ji dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa kai walima walau bi shatin shi yasa nan wasu ka doka walima wajibi ne kamar Nasiruddin Albani ya ce walima wajibi ne idan ka dubi littafin sa adabu zifaf ya kafa hujja da hadisin da annabi ce fa innahu la budda lil arusi min al walima wasu kuma sun doka sunna ce na gaba حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن وائل ابن داود عن ابنه عن الزهري عن أنس بن مالك أن النبي أولم على صفية بنت هيي بسويق وتمر النبي ده أوري صفية إر هيي أي وليمة أنشي سويق da tamr tamr busasshen dabino da sawiq busasshen dabino da sawiq akwai ruwayar da kuma ya zo cikin sahih bukhari da muslim da annabi ya auri safiya ya yi walima da haisu sai aka hada sai ka ce to wayan abuwa duka uku aka yi walima da su idan ce haisu nau'i ne na abinci da suke na waina amma ana ɗaukan dabino dabino sai yana da laushi sai a cire kwallo kwallon cikin sai a ɗibi naman dabino a hada da cikui ko gari wani nau'i ne suke sarrafa abinci da shi haka na'am haddathana muhammad ko ibnu yahya qala haddathana al-humaydi an sufyan nahu wa garawa ghayru wahidin hadha al-hadith an ibn uyayna عن الزهري عن أنس ولم يذكر في أنوائل عن ابنه قال أبو عيسى وكان سفيان بن عيينة يدلس في هذا الحديث فربما لم يذكر فيه أنوائل عن ابنه وربما ذكره حدثنا محمد بن موسى البصري قال حدثنا زياد بن عبد الله قال حدثنا عطاء بن سائب عن أبي عبد الرحمن عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زالت دعام أول يوم حق إن ذاك يوليمه ka yi walima a yinin farko aka ci aka sha haƙƙun haƙƙi ne wa da'amu yau tsani a sake walima ci abinci rana na biyu da auren sunnatun sunna ne wa da'amu yau thalith a sake abinci a ci rana na uku sum'atun jiyarwa ne riya ne jiyarwa ne wa man a wanda ya jiyar sama Allahu bi Allah zai jiyar da shi za ce kai wani ai walima kwana kaza aka yi ana yi to shi kenan sai ba lada kuma sauran sai wuta to jama'a wani hadisi da ya abincin walima yirin farko haƙƙun wasu ka ce haƙƙun ana ana nufin wanda ka gayyace sa haƙƙi ne wajibi ne dole ne ya halarci walima in ka gayyace shi ko kuma haƙƙun wajibi ne ka in kai aure dai ka tabbatar ka kira walima na rana ɗaya an zo an yi. an gane ko a sai na biyu abinci a rana na biyu suna ce ka yi walima rana na biyu shi ma mai shi suna ne ya halarta na rana na uku jiyarwa ne don kamar mai shi ya yi riye ne ranar kiyama ko sai Allah ya gaya wa duniya ya ce wane ya yi kaza don riya to kun ji eh to shi kenan ya tafi wuta dama yana son aji yayi to kun ji ya tafi wuta imamu tsayibi ya ce idan allah maɗaukakin sarki ya ba wa bawa ni'ima to haƙƙi ne gare sa ya godiya ko musta'abbi ne ya yi wannan godiyar to shi yasa da yi a yinin farko na godiyar ya yi walima yinin farko ko ba gaba aka ci abinci aka sha to ka san na farko din mutane da yawa ba za su ji ba sai a wurin na farko din sai a ce gobe ma akwai kaga gobe din liban liku shahidi min kuma alghai ka wani ba samu sun ci yau ba za su zo gobe <laughs> ina mata an gane amma na uku din ya shiga riya shine maganar shi imamu tsaibi alƙari ya faɗa a cikin almirkat wannan ya mayar da martani wannan akwai mayar da martani a fili ga 'yan malikiya don a malikiya mustahabbi ne ka yi walima kwana bakwai ana yi shi yasa alkari a cikin almirkat ya ce kenan kaga wani hadisi ya mayar musu da martani tunda su sun ci har kwana bakwai wani hadisi a kwana na uku ya tada walima a yake ko ba gaba da amur walima yawmul awwal haqqun wa yawmul thani sunna wa yawmul thalith sum'a ah. wannan kenan amma su ma yan malikiyar fa da hujjar su su yi riko da abin da ibnu abi shayba ya kawo ta hanyar hafsa bintu sirin lokacin da ta auri ubay ubai din ya kira sahabbai kwana bakwai ana walima jama'a kwana bakwai ana walima a rana na bakwai din ma ya kira mutan madina ubai ibn ka'ab ya kira mutan madina ya kira mutan madina ya kira zaidu bin thabit da ubai dan ka'ab da sauransu har ma mai ruwayar ya ce babansa yana da azumi da suka ci abincin ma sai babana ya yi addu'a ya yaba to kaga sahabbai ke an samu wanda ya walima kwana bakwai a jere bayaki ya roto ta fuska abdurrazzaq ya fitar zuwa hafsa kwana takwas ma aka yi ana walimar yadda alhafiz ibn hajar ya ambato cikin fathul bari shi sa imamul bukhari jama'a a sahihul bukhari shi ma ya karkata cewa ana iya walima har kwana bakwai shi ma karkata zuwa ga har kwana bakwai na jama'a imamu bukhari to yi babu ya sahih bukhari ce babun haqqu ijabatul walima wa da'wa wa man aulama bi sab'ati ayyamin wa nahwihi imam bukhari ce babin wajibcin ka je ka je walima an gayyace ka sannan kuma wanda ya yi walima kwana bakwai a jere ana walima shi ma bai laifi ba sai imam bukhari ya ce annabi bai kayyade yini ɗaya yini biyu a walima ba sai ya nuna cewa hadisin da ya ce iya kai yini na uku sum'a ce ba ta inganta ba shi imam bukhari an gane ko to shi ya al-hafiz ibn hajar ya kawo bayanai wanda suke alaƙa da haka saboda haka hadisin da ya ce in walima ya kai kwana uku sum'a ce an rawaito ta hanyoyi da yawa amma duk hanyoyin suna da damuwa ta inganci shi yasa wasu ke ce to tun da dai yana da matsala ta rashin inganci kuma ya zo ta hanyoyi da yawa zai iya yiwa hadisi yana da asali shi yasa wasu kamar yan mazabin shafi'iyya da hanabila suna aiki da wancan imamul eh, suna cewa walima ba ya dai wuce kwana biyu ba imam bukhari kuma da malikiya eh, sun tafi akan cewa ma mustahabbi ne in Allah ya ba mutum wadata in an yi aure a yi mako guda cur ana walima wasu kuma suka ce e in ka ka gayyato wayannan ba gayyato wayanta ba kana iya wayannan kwanaki ma'ana yinin farko ka gayyaci yan unguwarka yini na biyu ka gayyaci yan unguwa kaza yini na uku ka gayyaci danginka yini na hudu ka gayyaci yan ma'aikata ma'ana kana caccanza mutanen kala kala ina fata an gane yawwa amma cewa riya ne shine idan mutum ya yi da niyyar alfahari shine ya ce riya ne amma in ba da niyyar alfahari ba babu riya ce. باب ما جاء في إجابة الداعية حدثنا أبو سلمة بن خلف قال حدثنا بشر بن مفضل عن إسماعيل ابن أمية عن نافع عن ابن عمر قال قال صئت الدعوة النبي كزو وغيتا إن أنغيت وليما كزو إذا دعيت إن أنغيتكم kaga wani hadisi yana nuna kenan wajibcin amsa gayyatar walima sai dai alhafiz ibn hajar bayan hikaito zantuttuka da suke nuna wajibi ne an ce ka zo walima gidan wane sai ya ce amma fa duk da haka fa zuwa walima ba zai zama maka wajibi ba in an gaice ka zuwa ya zama wajibi ba sai an samu wasu sharuɗa guda biyar eh, wasu sharuɗa guda shida sharaɗin farko ya zanto baligi ne kai amma yanzu an gaice yaron da bai balaga ba walima dole ya je ba dole ba don takalifat bai hau kansa ba sai na biyu ya zanto ɗa ba bawa ba ɗa ba bawa ba domin ai in an gayyaci bawa in ubangidansa ya ce ba za ka je ba ga aiki na ba shi da iko a kansa sai na uku ya zanto shiryayye ne mutum ne ba mahaukaci ba ba mai taɓin hankali ba shi ne za in an gaice shi ne sai a ce wajibi ne sani na hudu kada walimar ya zanto an keɓance masu kuɗi ne in ka ga wani ya yi aure sai walimar sai gaici miloniyas kadai bai gaici talaka ko ɗaya ba bai gaici mai gadi ba bai gaici masinja ba to ko kai mai kuɗi ne sai to kana zuwa sai ga babu talakawa a wurin sai ka tafi don wannan na alfahari ne ina fata an gane sanin ko na biyar kada ya zanto yana walimar don daɗaɗa wani ko don yana tsoron wani sannan kuma na shida ya zanto wanda ya gayyato walimar musulmi ne amma wanda ba musulmi ya gayyace ka walima ina za ce wajibi ka je to a nan mukan ƙara na bakwai ya zanto a jikin bawan sai mu makala mace matar aure wata ta gayyace ta walima sai ce wajibi ta yi ai sai mijinta ya yarda don tana ƙarƙashin miji amma shi namiji ka kai tsaye zai iya zuwa in shi ne to sai mu ɗauko na takwas wanda imam eh, dina albani ya kawo cikin adabu zufar an gayyace annabi walima ya ga an makala hoto a gidan sai ya koma wannan ya nuna duk walima da aka gayyace ka ka je ga ana tika rawa ko ba ka ba sai ka tafi duk walimar da akwai sabon Allah a wurin ba a zuwa ba a zuwa a'a to wannan kanina ne in na je yaya to Allah ya ce kar aje annabi ya ce kar aje wannan shine ka'ida babun ma جاء fi man يجيء ila al من غير ghairi da'awa babin gayyar wanda ya zo walima ba gayyace shi ba ya zo walima min da da'awa ba gayyace shi ba gayyar sodi ya kare cokali حدثنا حنان قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود قال جاء رجل يقال له أبو شعيب ونمت يازو أنا كرنس أبو شعيب إلى غلام له mutumin sunansa abu shu'aib yana da bawa sai ya zo wajen bawansa laham laham daga laham an gane ku asali ba'i'ul laham kamar tammar asali lahi mai nama amma yake laham mai yawan alaka da nama shi yana sai da nama danye yana gasa yana dafawa za ka yaka samu irin wannan mai nama yana sai da danye yana sai da gashashe yana sai da dafaffe a dafa kai to galibi irin wannan bawan za ya kware kuma da iya girki to wani yana da bawa to bawan nasa din mai sarrafa nama ne sai annabi sai uban din abu shu'aib shine da bawan sai ya zo wajen bawansa sai ya ce wa bawan faƙala sai ce isna li da aman ka yi min abinci mana ya fi hamsa wanda zai shi mutum biyar kasan ka samu ƙwararren namiji mai girki ya fi mace ma girki ya ce ka yi min abincin da zai ishi mutum biyar yanzu walima ne na mutum biyar jama'a saboda haka jama'a ba wai fa sai aure ba a'a ka samu ƙarin girma ne a'a abin ko ma babu abin da ya faru sai ka yi abinci ko ba dole sai kana da aure ba irin wannan walima kana iya samun wata mai abinci a gwan kai mata juye ka samu wani mai dandero ka sai rabin kwano <laughs> sai idan da sallah sai ka ce ni ana da Allah mutum biyar wane bangwale ka kira goraye yan uwanka ko ka kira magidanta yan uwanka su je su ci su ai maka addu'a akala ta'amukum abrar wa sallat alaikum malaik sai ka Allah maka albarka wannan kenan to shikenan sai ya ce wa dan gidansa eh, Abu Shu'aib ya ga bawansa kai ma abincin da zai ishi mutum biyar fa inni ra'aytu fi wajhi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-ju'a naga yin a fuskar annabi kamar musamman lokacin nan da masara ke da tsada sai ka sa an gyara abinci mai kyau a gida an idar da sallah sai ka ya fito mutane biyar sai a ji a jagirki a sharuwa masha Allah ko ba kamar yasu kai ba za a manta da irin wannan ranar ba wannan sai ce kai ma abinci mutum biyar don na ga a fuskar annabi akwai yunwa qala fa sana ta'am ya abincin thumma arsala ila annabi aika annabi fa da'aw ya kira annabi wa julasa'ahu da yan majalisan sa alladina ma wayna suke tare da shi su biyar aka ware fa falamma qama annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin annabi miƙe ittaba'ahum rajulun sai wani mutum ya bi su a matsayin gayyan sodi shi ba cikin irge aka zama shida da shi lam yakun ma'ahu yana dubu lokacin da don da ya zo ya ga su annabi su biyar da shi yasa ya je ta yi abinci mutum biyar kafin ya dawo sun da ya zo sai ce ya rasu da ku zo ko biyar nan sun tashi tafiya sai ga wani ya zo ya bi su to mutumin ma tun a hanya sai annabi ya masa ne. in mun je zan tambaye shi in ya yarda ka shiga sai ka shiga in bai yarda ba sai ka koma ban gela lakum rujuhu farjuhu musulunci ba kai tsari in wani ne ya rike ka zuciya kenan ka gayyato mutane biyar ana miƙa kowa cinyan kaza ko ba gaba ya lego sai aka ce a ban da kai <laughs> ai wani bangwale ba zai ji daɗi ba to ka gari amma a musulunce tuna ba gaice shi ba sai ya amma ka zai yanzu kamar walima a nan public ake yi a na'urar masalaci a ana gayyatar walima wannan duk wanda ya ji kawai zai ji. kuma ya ji a nemi abinci a bashi an ce ya zo in ka zo ba za ka iya maka ware yawwa shi da ke a wannan lokacin da suka taho falon falamma hara sula, lokacin da manzo Allah ya iso ilal babu zuwa kofar gidan qala li sahibil manzil sai ya ce mai gidan innahu ittaba'ana rajulun kaga wani mutum ya bi mu lam yakun ma'ana hina da wata lokacin da kaga ya ce mu baya tare da mu fa in adinta lahu dakhala in ka ba su izini ya shigo kenan me ke shi zancan in baka ba da izini bai koma qala sai ce faqad adinna lahu mun ba su izini ya rasulullah fa yadkhul ya shigo to shi ma sai shigo aka ja girki da shi in ba haka ba da zai koma to kaga wannan ya nuna mana jama'a bai halatta ba don kai ba ko wani ya ce ka zo yana son ganinka ya shirya maka wani abu to bai halatta ka tsaro masa wani ba sai dai ka gaya mishi kafin ka zo ko ka nemi izininsa kuma neman izini a fili ya baka dama shi kuwa izini din akwai izini am izini na gaba daya shi na asarar jama'a akwai walima a gidan wane yana gayyata ka wani am ne ko na fili ko da yardansa alhaji ya faɗa cikin fatul bari wanda aka gayyato sa walima sai gayyan soɗi ya bi shi da ya zo sai aka ce banda gayyan soɗi ya koma to shi wanda aka gayyato din kada ransa ya bace to tunda shi wannan an ce ya koma ni na fasa a ladabin musulunci ne kai ya gayyata da su wancan da ba ce ya zo ba duk da wasu na kama hujja suka ce kai a'a ana iya zuwa da gayyan sauki to akwai hadisi imam muslim wanda ya zuwa sai musu hadisi na dubu biyu da talatin da bakwai hadisin anas wani ba farise kana tsayibul marak ya iya sarrafa farfesu sai shirya wa annabi sallallahu alaihi wasallam farfesu sai ya gayyaci annabi shi kadai da annabi ya zo ya ɗeba ya ɗeba sai ya ce wani na ya sake ɗebo ne ta wahadu hili aisha wani kuna aisha ce sai mutum ya ce a a a kar a ware wa aisha a'a to a nan malamai su yi maganganu me yiwa wannan ga yaka dama ba na walima ba kai wata rana ya hada abincin mutum ɗaya ya gayyace shi wani kuwa abu ne mai kyau jama'a abu ne mai kyau a sunna ce wata rana kawai ka gayyato wani kuje ku ci abinci a gidanka tare wannan sunna ce ba sai ranar sallah ba ba sai walima ba shi za ga laraba suna da wannan ɗabi'u ana tafiya masallaci sai ga wasu sai kira su samu wani kuma za ga kawai zai zo zai yi abinci a gidansa ya sa a mota take away hamsin wani goma wani ma biyar sai zo bakin masallaci ya ga an tashi sai rarraba iya gurgudu sai ya koma wani ki zai zo da flask ɗinsa yana raba bakin masallaci sai ya koma amma mu muna da rowa rowa ne da mu na bala'i jama'a ko mun fi su son aljanna a baki <laughs> to kaga haka suke daga ga mutu ya rabar kuma ina jin shirya abin da ranar ina kalau sal tv bayanin da suke sai ga mai a najeriya miloniya ne biloniya ne ya ji ana raba abincin kyauta sai je shiga layi don san baki kada ka sai ka kazan ka ci mana kuma in ka ga wani baki irinka ko wani fari mabukaci shi ma ka ce ya zo ya ci amma duk ba mu iya wannan ba kawai dai hadisin ƙarya na nawa man taraka a baci din nan yana nan yana bin to har ina jin a wisal tv suna bayani za ga wani a saudiya za ga ya je shi ana taimako ma shi ma zai nemi shiri wani ana sadakan to na abinci din to shi kuma ba shi da shi ba shi da abin da zai ba yana son lada sai karbi sadaka nan ya je karba can ya je karba can sai ya karba kamar goma sai ta tafi ta wani wuri ta inda ba a raba shi kuma sai rika sadaka da shi ya samu ladan amma sai ka ga dan Najeriya ya karbi fi sabili la'ana, ya karba can ya je ya ajiye a ɗakin sai yana karbewa a hotel wannan kuskure ne wannan kuskure ne jama'a shi ma ka nema ka bayar ai al-yadul ulya khairu min al-yadis sufla kai ma ka ɗora ka bayar to shi da kenan shi wannan mutumin aka ce ya gayyaci annabi sallallahu alaihi wasallam to sai aisha ta bi shi lokacin suna tare da aisha sai ya ɗauka har da ita ne sai ya ware mata sai mutum ya ce a da ita don ina son ka koshi ya rasulallah ko kuma ya ga aisha tana son nau'in wannan abincin to dai jama'a wani hadisi ya nuna mana sunna ce gayyatar walima ci abinci ciyar da abinci yana cika abin da yake kai mutum aljanna at'imu ta'am wa afshu salam wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhuluna al-jannata bi salam a ciyar da abinci amma mu ba mu iya ba musamman wasu matsalolin za ga mu ustazai muna da wannan damuwar sai ga ga an zo da masa a azumi sai ga wani kowa faɗaɗɗe ke ɗauka shi sai ɗabi biyar ya ɓoye in ka bar shi ne mai rabiya zai shiga wata wallahi kuskure ne wani, kuskure ne ba ganima ba ne fa ko ba kai aka kawo ba an kawo al'umma sai mutum ya ware wannan ba daidai ba an ce an kawo masu azumi ta a ba masu azumi wannan shi ne ka'ida kai ɗima in ba lalacin ka ba ana son kawo ba ne amma da shi ke kai zuciyarka a mace bayan ba kawo ba za ka sata wannan rashin tsari ne wallahi a can za ga mabukaci ya karɓi sadaka mabukaci ne amma yana cena kuka cewa shi fa bashi aka yi ba shi ya ba wani ba kawai ka zo kana kiyasa ka yau na ci masa ka bi masa mai sha ɗaya bai lada kuma ai saboda haka duk aiki alkhairi kada mu kashe zuciyarmu mu so mu yi sama da yadda muke so a mana wannan kin ba ma ja fi ta zuwajil abkar babu abin da zo game da aurar da budurwai حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال تزوجت امرأة yace na aure wata mace tun nabiya sai na zo da annabi fa kala sai yace atazawwalta ya jabir ya jabir kai aure wai jama'a wannan doye nuna maka ba sahabbai suna aure annabi bai sani ba <laughs> yawa mu yanzu ka in kai aure ma wani ba ga mishi ba ya fara aure ka za ka yi aure ba ga mu sai an ga maka me za ka yi ka wahalar da wani sai ya hau mota bai wai ya je daura aure wani gari abu mai sauki jama'a zamani ma ba waya to yanzu kai waya barakan lawla wa ba ya kare ba mun ji abdurrahman ibn auf a baya ya aure annabi mai bai sani shi yasa ne idan ka yace ni aure ba gani ba ma karka jawo shi don sai in shekara ban je aure ko ɗaya ba ta zan kifaya baya ba igiya bane wani ya je sai kowa ya kulla shi bayan kulla auren sa musame ka mu maka addu'a barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakum bi khair masha Allah amma zuwa masu da zumunci ne amma kar a ɗauke sa wani abu ne na jasama akwai mutane iri-iri ne yanzu wani zai yi aure a maiduguri kuma ba shi da ƙarfi in za ka je jewa da dawa dubu uku za ka shi ko in ka je haka za ka kalle shi ina laifin ka ɗauki dubu biyu ka sa shi account ka ce ya tallafa kai shi da shi ba kai ma ka za ka samu saukin dubu ɗaya ba sai ga wani an shatan mota dubu arba'in an tafi ɗaura aure an gwanon kuma sai a ɗaura aure ta hamma ba abinci a gida in dubu arba'in nan ko haɗa ko tura masa account ai zai tura shi ko ilahi so <laughs> saboda haka wanda ke da amma ku wanda mutunci ne ka je din amma kana ɗauke sa wani abu jan zaman ko kuma don mutum bai je ɗaura aurenka ba ka tsaya kana fushi a wannan ko zamanin sabai sabai sai su aure annabi ya sani ba yanzu shirin nan ya yi aure wanda sahabbai suna cikin manyan sahabbai sai na ce kai aure fa kullu sai na ce eh manzo Allah ma bai san wace ce ya aura ba fa qala sai ce bikran am tayyiban niu ne ko second hand bidi ko BZ. Eh, bikran budurwa ce am tayyiban ko bazawara فقلت qultu sanati la a abal tayyiban bazawara ce qur'ani ya kira zawarawa da yan mata tayyibatin wa abkara shi wasu suka ce ana annabi ce halla jariyatan ina ma budurwa ce tulaibu wa tulaibu ka kana mata wasa tana to shi sa wasu suka auren budurwa fi wasu suka auren zawarawa ya fi don annabi sa na farko ba zawara ce ko matansa duka budurwa ɗaya ce kadai aisha ko da Allah ya ce an yi wa azwajan khaira min kunna din sai ce tayyibatin wa abkara sai da kira zawarawa kafin kira duk da ya yi shagube ne don ya yayi magana yan aljanna guda biyu ɗaya bazawara ɗaya budurwa an gane ko ga bazawara daraba Allahu masalan lil ladina amanu imra'ata fir'auna kuma fir'auna ya wuce ta bazawara ce ko ba bazawara ba bazawara ce wa maryam ibnati imran allati asana farja ita ma ira aljanna ce budurwa ce ko ba budurwa ba budurwa ce shi yasa ce tayyibatin sai idan ka fara kira kafin wa abkara sai idan ka rufe suran da ita annabi ya ce ina ma da budurwa kawara tana kana mata wasa tana maka wasa fa qultu ya rasulullah sai na ce manzo Allah inna abdullahi mata da jabir dan abdullahi ne yace babana abdullahi ya rasu wa taraka sab'a banati aw tis'al ya mutu ya bar mun ya'ya mata bakwai ko mai ruwa ya tara ya'ya mata zalla fajitu sai na zo bai man ya komo alayyana da wacce za ta tsaya a kansu ina aure budurwa kuma ai na karo fitina sai su riga dakuwa sai na aure wata mama mama don ta duba su ba zaura kaga yanzu yayi aure ne ba don maslahar kansa ba sai don maslahar kansa qala sai ce fa da ali sai annabi ya ma addu'a to a nan kamar hadisi ya nuna son samu da mutum auren budurwa da bazaura duka yayi sai dai kawace ce tafi addini ina fata an gane amma ya samu daidaito addini wasu na ganin auren budurwa ya bi domin dama asali mutum ya riga wasa da matarsa mustahabbi ne to ita akwai nau'in wasa a ciki imamu tsaibi ya ce wannan ya nuna haɗin kai cikakke tsakanin ma'aurata biyu sannan kuma yana son ka auri matar da hankalinta ɗari bisa ɗari a kanka amma wani kuma za a samu ne galibi ga in ka auri budurwa kuma kai ɗin take so ba wani take so ba amma idan mutum ya auri wacce ba budurwa ba to duk ƙoƙarin mijin to akwai abin da idan ya yi sai ta tuna da tsohon mijinta ina fata an gane wani lokaci ma ita da kanta zata ce to allah ji ganwa ne sai ta yi taguni <laughs> an gane ko yasa wani da abin ya ishe shi da wani da an kama wata kara da abin ya ishe shi sai je ɗauko diga da tebur ya tafi ki tono shi a nasarawa ne ko a ina ne ba su sani ba ba ya ce sai ta tono shi to wai shi duk abin da ya sai ta ce Allah ji gawa ne ta riga kuka to shi ne ce ta je ta tono shi saboda haka shi yasa wani hadisi annabi ta alaikum bil abkar fa innahunna ashadda hubban wa aqalla eh, hubban ko wuri 'yan mata sun fi tsananin soyayya tunda dai ba su zauna da wani ba zama aure kuma sun fi karancin buri don kasan tana son duk wanda za ta aura ya zanto ya fi wancan za ku gane haka a hadisin ummu zar'in ai da ummu zar'in ta zo ta irga gidan abu zar'in tun daga shi abu zar'in din da yadda ya haɗar da ita da yanda ya haɗar da ɗansa da yanda ya haɗar da ƴarsa da yanda ya haɗar da mamarsa da yanda ya haɗar da masu aikin gidansa da yadda yake haɗar da baƙi wanda daga nan sai ta ce sai abu zan ya ga wata ya sake ta ya auri wancan an gane ko shi wanda abu zar'in eh, ya aura din fa abu zarin din abu zarin wace ya aura ya saki ummu zarin din ba zaura ce don yace ya fita ya ga wata mata yara yaranta suna wasa da rummanate ne kun tuna hadisin ba mu taba fasa hadisin ummu zarin da ku ba yaran suna wasa da rumman biyu wani ruwa ya ce a bayan kugunta wato matar ta gane abu zar'in mai kuɗi ne kuma ta ga abu zar'in yana da mata 'ya'ya, ya mace ɗaya da ɗa namiji ɗaya amma ba da wannan umu zar'in suka abu nan ba to shi ne kenan da sai matar ta zo dab yadda abu zar'in yake fitowa sai ta kwanta sai yaranta suna wasa da kirjinta ne rumana ta yi to abu zar'in yana gani sai ya aure ta umu zar'in ta fara ta da hankali aka ba ta jankati wanda yana karantarwa cewa idan mace mijinta ya ƙara aure sai ta kwantar da hankalinta in ba haka ba kyaure zai budu illa man rahima rabbuka to shirya kenan a wannan lokacin ta ce da abu zan iya sake ta sai wani ya zo ya aure ta ko ba ka ba ya faɗi irin abubuwan da wannan ne ya bata garken dabbobi kowane nau'in garke kowane irin dabbobi sai da ya bata garke garke garke garken rakuma garke sha komai sai da ya bata ya ce ki ci ki sha wa miri ahaliki ki ɗau nauyin dangin ki kaf na kusa da nesa sai ta ce amma fa duk abin da wannan sabon mijin ya min bai kai kofin ruwa ɗaya na gidan abu zar'in ba <laughs> ta yaba ta yaba ba abin da sabon majin ya mata sai ta ce bai kai karamin kofi na gida abu zar'in ba eh, ba hana auren zawarawa ba sai dai akwai sai dai in ka zo ka samu wacce dama ta hadu da miji wanda ƙasa da kai to wannan masha Allahu amma dai annabi ya ce so mutum ya aure budurwa din, don kada ka zo ka aure ta ba zaura wata din ma sai ta ƙi gamsuwa da mijinta amma duka ana duba addini da wajen aure to shine kenan sai ya yi aure don wannan maslahar saboda haka kuma ya nuna mana ita kuma auren wacce take bazawara in an sa ana samun kwanciyar hankali za ta zama alkali musamman ma idan aka ce da ta zan bazauran ta yi sabis ta yi zaman kam eh Eh, yanzu a duk wanda ya gama makaranta ta tura ka nys ka je ka sha garin rogo ka yi kaza ka yi kaza to idan ta zama bazauran ta yi ɗanɗana rayuwar zawarci tukuna eh, eh, ta ɗanɗana ta yi shekara uku haka shekara biyar shekara bakwai da kyar ta samu wuri ta shiga to insha Allah ta'ala za a samu dacewa domin abin da mata ba sa manta shi a rayuwa rayuwar zawar shi kaga yanzu kafin ta yi aure babanta zai ɗau nauyinta amma yanzu an sake ta ta tashi da bala'i ba za a raba ta da yaranta ba ta zo ta zo na gidansu sai baban ya kyale ta da yaranta sai ta fama ta fita ta yi barema ta yi kaza da ta saba ma a kace fa ne ta ce bai isa ba ta yi shagwaba to yanzu ita za ta nemo ita za ta dafo ta zanto uwa ta zanto uba ka gani to in ta ɗana wannan ko ba haka ba ta zo ta yi sana'a mai cike da ladabi ta sayar da gyada ta sayar da gauta ta durkusa sau dozin ɗaya a gautan murtala to in ta yi aure za ta zama ta san haka kuke ta ce ke mai gauta ki zo sai ta zo tana zuwa ba don ba da ladabi sai ta tsuguna a gefe ta ajiye gautan tsugunawa ne na musamman wani ma bayan foti da ado da ta yi sai ta tsuguna ta ajiye gauta a gefe sai ta taso ta zo gaban ku ta yi tsuguno na biyu wannan tsugunan sai ta gaishe ku na nawa ne ba ba sai ta gaishe ku ina wunin ku ba mamaki tana tare da mijinta kafin ya sake ta sai su yi shekara ba ta gaishe shi ina wuni tana murmushi shi kenan sai su ce mata sai ta ce na nawa ne sai a ce ki je ki yanko na goma yanzu na ashirin za a ce amma za fara da na goma sai ta je ta durkusa a gaban gautar durkusa na uku eh. sai ta yanko sai ta zo gabanku ta durƙusa ta ajiye muku durkuso na hudu sai ta koma ta je ta yi durkuso na biyar ta yi ladabi a jikin gautan can sai ce ke babu fawa abu kira da ko so ke zo sai ta zo ta durƙusa ki ɗauka ki je ki ƙara yaji wannan durkuso na nawa ta zo ta yi kayan nan da na doshi ramin dozan ta je ta ƙara yaji ƙara yaji sai ta je ta ƙara ta je ta durƙusa a gaban gautan na bakwai ta ƙara yaji ta zo ta yi durƙuso na takwas ta aji sai ta je ta zauna a kira ta ki zo ta zo sai ta durƙusa durƙuso kan durƙuso ba ki je ki ƙaro na goma ta ce ta durƙusa a gaban gauta ta zo ta durƙusa kuma ta aje ta je ta durkusa ta zauna su kira ta zo ta durkusa ta je ta kare eh, eh, ta dauka ta je ta kare yaji ta durkusa ta zo ta aje su kira ta ta zo ta durkusa ki je ka sai fiye wata duka kuma a kudin ta ta je ta sai fiye ta zo ta durkusa ta aje sun gama ta zo ta durkusa ta dau kwano in ta sa masu imani sai su bata murtala in ba ta sa masu imani ba sai ta ke je sai kin tashi dawowa ki zo mu baki murtala ga Allah jama'a in wannan ladabin da yi za ta fita to Allah kawo mu shiga da imani amma abu akwai damuwa inda akwai lalaba yi ba wannan bayan an goge kaushi an yi kaza an yi kaza shi yasa mace in ta yi rayuwar zawarci ta ɗana to in mai shirwa ce za ta shiru in ba mai shirwa ba wannan ko prison kan sata ba za ta gyaru ba wannan kenan babun ma ja ala nikaha illa bi waliyin balle ta je ta gasa masara ka sake ta je ta gasa masara ko ta sayar da kunu babin abin da ya babu aure sai da wali حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا شريف بن عبد الله عن ابي اسحاق حول سنه وحدثنا قتيبه قال حدثنا ابو اوانا عن ابي اسحاق حول سنه وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن ila akhiriha la nikaha illa bi wali ba aure sai da alwali sai da wali حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينه عن ابن جريج عن سليمان ابن موسى عن الزوري عن عروه عن عائشه عن رسول قال ايما امراه نكحت بغير اذن وليها دم ما تدت اوري بعد اذن الوالين تبع فنكاحها باطل اورنت يا شاكسا ba ta ce ne ba yi aure ba an yi kitso ne da tuta fanikahu abadil fanikahu abadil fanikahu abadil ya maimaita su uku amma kai namiji ba sai da alwali ba sai ka je ina neman auren wacce to ne zan karba sai a zo sai karba ba ba yi laifi ba fa inda khala biha kaga aure akwai ha ita ta aure ba alwali ne ya aurar da ita ba sai sai miji ya kusance ta fala al mahar ta ci sadaki bi man sahalla min farja da abin da ya halatta na farjinta amma za a raba su aure bai yi ba fa in istajaru in sun yi jayayya ba ta kawo wanda take so baban ta yace ba za ki aure shi ba sai ya kawo wani yace shi za ki aure kuma wanda ta kawo din ba shi da aibi fa sultan wali mala wali waliya lahu sai hukuma ta zanto alwali wadda ba shi da wali da auren dole ba musulunci bane shi yasa ibnu al-qayyim ka koma cikin ah, hashiyar da ibnu hajar ka a bulugul maram a gargashi hadisan da suke nuna auren dole ba musulunci ba don an sha auren dole sai annabi ya rusa ya je gida ya ce kai zo ka zo da matar ka yanzu sai annabi ya ce yi gaba kai waki ya so sai ya daura mata aure da wanda take so a kori kato to ba ta son ka ba kai kato ba ne sai ka yi gaba waje ala bainakum mawaddatan to kai ba mawadda to ina kuma rahama zai zo ai babu dolo kamar wanda zai aure matar da ba ta son shi to shirya kenan sai annabi rusa wani ma ya aurar da yarsa wa wani miji ba ta so ga wanda take so wai don miji eh, yana bin uban bashi za a dan sauke shi an ɗaura auren sai yanzu ta ka ƙara wajen annabi sai annabi ya ce to auren bai yi ba ina wanda ke so ta ce ya rasu na yarda da auren baban nawa amma ina son ka tashi ka yi amfani da wannan dama ka sanar wa duniya iyaye ba hurumin su bane su yi wa yarsu auren dole sai annabi ya tashi ya sanar da duniya shi yasa ibnu kayyim yace mace fa in kana son kai wa mace abinda ka gama da ita a rayuwarta ita har ta gama rayuwarta za ta ganta a bakin ciki ne ita ko da za ta ɗauki duk dukiyar duniya ka ta shi ne kamata aure da wanda ba ta so kuma ga wanda take so kuma daban ya wannan ka gama da ita yace a wajen mace ma wanda a ce tana da dukiya tana da arziki ka kwace komanta da kai mata auren dole da wani ka gani sai dai in miji yana da aibi shi yasa musulunci babu auren dole a ciki don ɗayan biyu ne za ta tambaye ka aure musulunci ne ko al'ada to ɗayan biyu ne in ka yi gaskiya ka ce musulunci ne to sai ta la ikraha fiddi <laughs> ko ba gaba babu tilasta musulunci in ka ce a musulunci auren ba musulunci bane al'ada ne za ce to musulunci ma an ce la ikra fi din to akwai ikra a cikin al'ada ne ta magana ya kare jama'a saboda haka shi magasudin aure zama ne na kauna don ala ce waje ala baina kun mawaddatan wara mawaddatan wara to babu wani ya zai yarinya tun da shekarunta kaɗan ai mata aure da wanda ba ta so tana zaman gaba da shi ana so ta kamu da ciwon zuciya ne kun wani ba addini ba ne kuma galibi za ga da wuya ga wani da ba mu ba suna yi wa 'ya'yansu auren dole sai ka shigo musulunci ga ana irin wannan kaga mutum kamar ya waye amma wawa ne kaga wasu na ta zagin addini mu don haka kai ustazu da wani abokin ga ustazu ne dole sai ka bashi ne tunda ba ta so sai a bari wani ta kawo da take so so da ba abunan nan da ba wannan kenan ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga ummu hani tana son ta ce ya rasulullah kai hakuri Allah ya jefa son wata a zuciyata annabi ta eh, wani a zuciyata sai annabi ta bismillah ki aure shi amma kaga mu lamarin yaya sai sai ga saurayi ne zai zo Kai kina sona ko baki sona sai ta ki bashi amsa ai wata da watanni ya ce dan Allah ke ki gaya mu kina sona ko ni in ma ba ki sona gaya mu ba wani abu shi kira sai ya dogara da Allah shi ya matsa fa sai ya ji amsa da ta ce kai hakuri wallahi akwai wanda nake so sai ba da so rashin kunya ba to shi ya tambaya ba la tasalu an ashiya in tubda ko duk abin da ka tambaya ba ka amsa zai bata maka da to me na ka da tambaya ka ga alama ba sai ka kama gaban gaba eh, eh? to kuma an gaya masa kuma matsala eh, ke har na rufa miki a na zo ina so ki ko shi ya maza fa gaya masa matsayi shi yawwa in yana da wayo ya ga shuru ai sai fahimta yawwa ke gina so na a ba ai ba ki mutum ai wannan amsa ne ko ba ka ba ko kuma ka zo ka zo dama zan da kuma fara zuwa ka zo da wani abokin ka ka zo to sai yaya kina so na sai ta riga cewa ina wani duk lokacin da ka san baya ina wani sai ka je ka turo wani kai kai gaba fa sultan wali man la wali lahu annabi ce idan iyaye sun yi wa mace auren wanda take so ko ba shi da aibi sai kuma ya aurar da ita to ba za su shiga cikin haƙƙinta ba wannan kenan wannan babin gaba ɗaya kawai la nikaha illa bi waliyin babu aure sai da alwali za ku karasa babun ma ja'a la nikaha illa bi bayyina babu bayanin da yazo babu aure sai da me sai da shaidu sai da shaidu kai kawai da uban yarinya kawai kuna fara ko bibiyo ce ya aura masa. ka dole sai an samu shaidu حدثنا يوسف بن حماد البصري قال حدثنا عبد abbas عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال البغايا أه البغايا كاروي التي يمكن أنفسهن سوسك أولا دكاونا بغير بين باتالي لشيدوبا to an ji za a zina da ita sani an kira jama'a za a kulla zina tsakanin wani da wacce a bisa naira saba'in da biyar kai wannan ba za a yi shi ba wannan kenan wannan kenan shi ma wannan haka za ka tafi gaba daya amma dai shi bari mu tura shi ko حدثنا قتيبة قال حدثنا غندر محمد بن جعفر عن سعيد بن أبي أروبة نحوه وهو لم يرفعه وهذا صح قال أبو إيتا هذا حديث غير محفوظ لا نعلم أحدا رفعه إلا ما روي عن عبد الآلة عن سعيد عن قتادة مرفوعا وروي عن عبد الآلة عن سعيد هذا الحديث موقوفا والصحيح ما روي عن ابن عباس قوله لا نكاح إلا ببينة وأنا ابن عباس يفعلون باب أورين سيد الشهيد هكذا روى أصحاب قتادة عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس لا نكاح إلا بينه هكذا روى غير واحد عن سعيد بن أبي أروبة نحو هذا موقوفا وفي هذا الباب عن إمران بن حسين وأنس وأبي هريرة والعمل على هذا عند أهل العلم ما بتا علمي سنة أيكد وأنا من أصحاب النبي ومن بعدهم من التابعين وغيرهم قالوا لا نكاح إلا بشهود باب أول الجماعة سيد الشهود على الأقل قدابيو lam yakhtalifu fi dalika ba su yi sabani ba man maza malaman da suka shuɗe minu daga cikin su illa qauman min almutaakhirina sai dai wasu mutane daga mutanen ƙarshe min ahli ilmi daga mabuta ilmi wa inna makhtalafa ahli ilmi mabuta ilmi su yi sabani ne fi hadha wa nan idza shahida wahidun ba'da wahid yayi shaida dan daya bayan daya yanzu misali za a daura aure a nan sai a cikin mu kawai aka ce an kulla aure tsakanin wane da wacce aka yi shiga a gaban ba aure yayi ba to wanda mabuta ilimi suka yi sabani din shine dukkan wani ajin a waje sai masu sigan su biyu a masallaci sai a kira ko lawan sai ya zo sai a gaban a yi siga ka shaida sai ce eh sai fita <laughs> ko ba gaba sai wannan ya shigo kenan a yi one by one ba wai an tara su in gurub lokaci ɗaya ba wai na maktar ba alul ilmi ma buta ilmi sun sabani fi hada wani idan shaida wahid ba da wahid ya shaida one by one fa qala aktharu ahli ilmi mafi yawan ma'abuta ilimi sun faɗa min ahlul kufa daga mutanen kufa la yajuzu an nikahu aure baya halatta hatta ya shahada shahida ni ma'an sai shaidu sun shaida tare lokaci daya inda udatin nikah ya kulla aure ba yanzu alal akalli yanzu a nan in za a daura aure ya samu mutum hudu yayi ɗaya mai bayarwa ɗaya mai karba biyu fa shaidu amma yanzu da shaidun nan ka aje su a waje ka kira ɗaya sai aka yi siga a gaban shi Yadda bi ka kira wani zo aka yi siga suka ce auren bai dauro ba sai suna tare a wuri ɗaya kenan kamar suna kiyasin sa da bayanin da kamar Nasiru Dina abuna imamu abuna imamu Shankiri ya kawo cikin zuwa bayan da ya zo yana bayani akan shaidar zina yanzu da mutum ya yi zina yau shi kenan sai wani ya kama shi sai kira shaida ɗaya zai gani kafin shaidu uku su zo sun gama ina ba ta gane sai washe gari ya ƙara kama wannan ɗin yana zina kaga tun da shaidun bai kai hudu ba bai kai gaba ba sai sa kama wani yana zina sai samu wani shaida daban ya kira shi shaidan ya zo ya gani kafin a kira wani kamar jiya shaidan jiya ya kira dan asabe na washe garin sai kira dan laji <laughs> rana na uku ya ƙara kama shi yana zina ya fita yana duba yana duba sai ga dan lifi sai kira dan lifi ya zo ya gan shi rana na hudu sai ƙara gan sai yana zina sai kira dan tala yanzu shaidu hudu sun haɗu ai amma laisa fi majlisin wahid to wani iya kai gaba bulala zai shi sai eh, shaidu hudu ba ba <laughs> sai su hudun na a dunkule a kan shi eh, da mace ɗaya su hudun nan duka suka shaida kuma a lokaci ɗaya <laughs> eh wa garra abadu ahlil madina wasu yan madina ko suna ganin a'a idza ushida wahid ba da wahid 'yan shaidar daya bayan ɗaya fa innahu jaiz ya halatta idza a'lanu zalika in sanar wa qawlu malik bin anas wa ghairihi da shi magana malik da wasu sa haka da qala safi ma an ahlil madina wa ilmi يجوز شهادة رجل وامرأتين في النكاح وقول أحمد كاسم shaidun da musulunci ya bayar aure guda biyu shaidun kuma su zama adalai yanzu idan mutum zai aure sai mutum goma suka halarci wajen amma dukkan su 'yan giya ne ɗan giya adali ne ne kebul kabira to aure bai dauru ba <laughs> aure bai dauru ba to a nan kasan dama an ce a aure shaidu biyu ake so to kamar wasu cikin mabuta ilimi imamu ahmad isa ibn rahuya suna ganin an samu shaida ɗaya namiji sai aka samu mata biyu maimakon namiji ɗayan to aure ya kun sun yi kiyasi irin na bashi don a wajen cin bashi Allah ce wasu shiru shahidai ne min rijalikum ku samu shaidu biyu a mazajen ku fa illa mai kuna ne fa rajulun wa imra'atan in ba samu maza biyu ba za a samu namiji ɗaya da mata biyu in tadilla ihdahuma fa tudhakkira ihdahuma al-ukhra babu ma ja fi khutbatin nikah babu bayanin da zo khutbar aure jama'a حدثنا قتيبة قال حدثنا أمصر بن قاسم عن الأعمش عن أبي سا عن أبي الأخوذ عن عبد الله قال علمنا رسول التشهد النبي أقول يدمو yin kalmomin shahada yin tahiyya amma an kira da tashahud don akwai kalmar shahada a ciki fi salati annabi ya karanta da mutahiyya a sallah wa tashahud fil haja da tahiyya a bukata akwai a sallah akwai na bukata to ga tahiyya na sallah at-tashahhud qala at-tashahhud fi salah at-tahiyyatu lillahi wa salawatu wa tayyibat assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa tashahhud fil haja tahiyya a bukata kuma gashi na ka zo neman aure ko ba ka ba to sai ka zo ka tsaya to ka ta kira maka delu sai biyadu ta zo kafin ka ce komai sai ka ce innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa yaqra'u thalatha ayatin sai karanta ayu guda uku qala absar fa fasarahu lana sufyan الثوري شنو يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ايه 102 ال عمران da ayar ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa wa khalaqa minha zawjaha wa batha minha rijalan kathiran wa nisaa sai ga ce gaban sa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba sai ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' allaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima bayan haka ni wannan kin sanni ni sunana ubale ko ba haka ba eh, na ganki saboda na ki da addinin ki sai na ga ya dace ki zama uwar ƴaƴana yanzu dai a takaice ina son ki haka aka a zai jama'a eh, in ma kana da aibi ka faɗa kin sani nayi nayi aure na kasa sai bana ina addu'a dai Allah sake ɗinki yarda to jama'a kun ga yadda ake yi za ka yi khutbatul haja wasu ka ce ya zo sigar aure ma na yi yanzu jama'a ana yin wannan yi <laughs> wata bayan ka je kana wata wannan za ta ce wazi za ka yi to kaga in ka san ita ba za ta gane irin wannan tsarin ba in ka aika ta zo kafin ta iso din sai ka yi khutbatul ka a zuciya ko kuma karta ce abu na sai ka ɗau waya ka yi dabara in ka sa waya a kunya ga na hudu da hajja to ga yadda ake yi ka kana innal na na'madu kana zuwa amma Ba'adu sai ka kashe yawa sai ka gina magana da yi to jama'a ya yi haka wasu suka ce wannan wajibi ne a yi wasu suka ce ba wajibi ba suna mai karfi ne in an yi kamin aka yi aure auren zai samu gishiri zai samu magi yawwa auren zai albarka hmm. shi yasa ƙarshen babin ƙarshen wannan babin eh, ƙarshen eh, wannan yace wa qarqala ahli ilmi inna nikaha jaiz bi ghairi khutba ya ya aure ma ba da wannan ba yayi amma yin su shi fi albarka Haddasa abu sha ar-rifa'i shi yasa in yarinya tana so ta burge ai idan ka zo neman ta da aure kawai ka fara jimana sai ta koma ka ka koyi hudu batul haja duk ran da ka koya ka zo ka zai je koyo ai ya zo ya kai kuma kuna zuwa majalisi na samu wata ba amma da na je wallahi sai ta sai na hudu batul haja menene hudu batul haja na a koya mishi ka za a samu lafiya ko aure zai albarka wannan kenan qala rasulullah manzo Allah ce kullu khutbatin duk khutbar da aka yi na juma'a ne na menene laysa ta shahudin a ciki ba yi wa ashadu an la ilaha illallah wa ashadu an ba a yi kalmar shahada ba fahiyar ita kaliyadil jazma kamar hannu mai aibi kamar hannun kuturu hadisin imam bukhari ya kawo sahih bukhari ya kawo cikin tarihul kabir da abu dawud da imam ahmad da ibn abi shayba ko kudu ba kalmar shahada ya shiga ciki babu ma da fi isti'maril bikr wa tayyib babu abin da ya zo game da neman umarnin budurwa da bazawara don wasu ba sa gane hadisi nan sai su ce budurwa za a iya yi mata auren dole bazawara ba za a iya yi mata ba duk ba a musu auren dole sai dai ana iya kin yin aure in sun kawo da ba na gari ba tunda hadisi da mace idan ata kuma zauna dina wa khulaqa wa fasawju to ba kawo mata ba za ba za a aura mata ba حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا محمد ابن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال يو محمد ابن يوسف با موغم بفا هو با موغم بني با خوارج بني عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح الطيب باع أورد بزورة حتى تستأمر سي أنمي أمرنتا wala tun kawul bikr ba za a aurar da budurwa ba hatta sa zana sai an nemi izinin ta duk kusan abu ɗaya ne amma budurwa ba zaura an ta sa mara a nemi umarninta don ita ɗin tunda ta yi zaman aure ta fito in an tambaye ta sa mara a nemi umarninta ma'ana ta yi ta ba da gamsuwarta a baka don ita za ta iya ta yi magana babu kunya don ta yi auren farko ta dawo wala tun kawul bikar budurwa ba ta tusta adana sai an ga an nemi izinin ta sai an ga alamar akwai izinin ta eh mun yi wa wani izini zai aure ki wa iznuha alamar ta ba da izinin asumu ta yi shiru amma budurwa ba zaura ba za ta ce eh za ta yi cewa a'a amma budurwa to kaga manzala ce in ta yi shiru to tana so dama as-sukutu rida ai shiru yarda ne shi ne ko a sunna idan kai abu a gaba annabi ya shiru shine takriri ya tabbata kina son wani sai ta shiru in ta shiru tana daga kai tana haka to bata san wani ba yanzu tana sace sai a ce me sai da yalon nan a yi mata kwatancen shi an gane ko amma in kanta abu nan in ba ta so za ta ce a'a wannan kam tabba za ta fara amma yan ka tayi shiru shikenan ke me sai a daura aure a ce ka goro ta yarda shi ya sa ka shiru yarda ne eh. ana ciniki abu aka ce kasar mu naira ɗari sai ka yi shiru sai aje naira ɗari ya tafi ka yarda <laughs> wa izinu ha asumut aka ce in bata yi shiru in bata yi magana ba amma hawaye yana fita in ida yana kikkiptawa to wannan na adawa ne eh ko ido yana wuri ɗaya kawai hawa yana daga amma akwai shishika to wannan shi ma na adawa ne to dai ai ka wannan ba kukan murna bane jama'a to wa'ina ba su faru ba hawa yana fita sirrin sai a taba inda zafi na bakin ciki ne da kiyayya don hawayen bakin ciki da kiyayya zafi ne da shi shi yake makantar da ido ai shi makantar da ido annabi yaqub ai baban annabi yusuf wata wal an wa qala ya asafa ala yusuf wa biyadda aynahu min al huzn wa huwa amma an taba aka ji sanyi masha Allah ta amince ayi aure kaga jama'a duka kaga sai an nemi izini ba haka kawai za a je a yi ba قال وفي الباب عن عمر وابن عباس وعائشة والأرس بن أميرة قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم أن الطيبة للي بزورة لا تزوج ما أورد إتاتا تستامرة وإن زوجها مجنت وإن زوجها الأب إذا أبايا أورد إرسا من غير أن ya sami ba tare أمر ya nemi umarninta ba fakari a sai ta ƙi auren zalika wani fannika masu auren ya ɓaci don ina malama libin ne ya ce ana yi ba da su to ba aure aka ɗaura ba an yi taron cin goro ne da minti aka watsa inda an mace ahli ilimi a wajen gaba ɗaya ma abuta ilimi ka gaban da jahilai kenan waqta rafa ahli ilimi fi tazwijil abkar ma abuta ilimi sun yi saɓani wajen aurar da budurwai idza wajen hunnal aba idan ubanni suka aurar da su fara'a aktharu ahli al mafi yawan ma buta ilmi suna gani min ahli kufa daga mutanen kufa wa ghairihim an al-aba lalle uba idan zawaja wajen bikra in ya aurar da yarsa budurwa wa hiya baligha ta balaga bi ghairi amriha ba tare da umurninta ba falam tarda bi tazwij al ba ta yarda da auren uban ba fa nikahu mafsu to aure ma ya baci jama'a har budurwar wacce za ka iya kai mata aure ko da bata bata izini ba shi ne karamar yarinya wacce bata balaga ba amma ta balaga ai zama alƙalami ya hukanta yadda kai babanta kana da takardanka da alƙalamin ka ana caccaka aikin ka ita ma ana caccaka nata aiki ko da budurwa ce ba taɓa aure ba aka yi mata aure ba da izinin ta ba to ba aure aka ɗaura ba kenan zina za a rika kullawa eh, a jihar yi jama'a saboda haka auren dole ba musulunci ba ne bai dace da zamani ba bai dace da musulunci ba ya dace da masu bautar da mata ya dace da masu bautar da mata wa qala ba'd madina tazwij abi ala al jaiz wasu yan madina suka ce uba ya aure da yar sa buduwa ya halatta wa in kare an dalil ko da sun ki amma ba su ne yawanci malamai ba wa qawl malik bin anas wa shar wa amr usan amma galibi masu wannan magana suna magana yarinya karama don su a wajen suna iya aure da yar shekara tara yar goma amma wani sai bar yarinya ta shekaran ta sha uku sha biyar ta san soyayya kuma yace zai mata auren dole an sai abin da Allah ya irin wani ake samu kaga ta kashe miji ba ya ca faruwa ba an auren mata wanda ba ta so shi yasa ba ko a musulunci zamani annabi da zarar mace ta ce ba ta son zama da mijinta nan da na annabi ga sa ya kulu ya raba su don kada kashe shi in ko ba ta kashe shi ba ma in sun zauna wulakanci da za ta riƙe masa ɗan tana samun sabo ko ba ka ba sabon da take ɗibawa kuma iyayenta da suka kulla auren na suna da kamushin ƙunar bakin wake ne ake duk za su wuta. saboda haka aure ibada ne jama'a to anan shi ma ya maimaita hadisin حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس أن رسول الله قال الأيم أحق بنفسها من وليها وزورة تابتا تندر كانت دق الوالنتا والبكر تستأذن في نفسها بدروا ذا نمي إذن انت أزوجيرتا وإذن وإن علامة تابعد إذن تايدا أي أولين في السمات وحاشرونتا هذا حديث حسن رواه شعبة والثوري عن مالك بن أنس wa gare ta ja ba'du ahli ba'du nas wasu mutane sun kama hujja fi ijazatin nikah wai suka ce ya halatta ayi aure bi ghairi wali ba tare da alwali ba bi hadal hadith da wannan hadisi wai ba zaura za ta yi ta aure da kanta fi to a gaskiya ba su da hujja a ciki da ya nuna haka لأنه قد روي من غير وجه عن ابن عباس عن النبي لا نكاح إلا بولي hadisi ya zo a nabe ce babu aure sai da wali ita ta kawo wanda take so wanda ba mutumin banza ba iyaye kun su aura mata wa haka za afta bihi ibn abbas wannan shine fatawar ibn abbas ba da nabi bayan annabi fa qala la nikaha illa bi waliyin wa inna ma na qaulin nabi al a ahqu bi nafsi min waliyha ka san ah, inda akar alilimi anal wali anal wali la ila illa bi ridha wa amri ko da mace an alwali ne zai aure da ita sai da yardanta da umurninta eh ta shirya shi kan sai aure da ita fa in zauja fa nikahu mafsu in ya aure da ita ba da santa ba to auren bai yi ba ya baci ala hadisi khansa bint khidam a bisa hadisin khansa yar khidam haizu zawaja abuha waya sayi babanta ya aure da ita fa kariya zalika ta ce ba ta son mijin faradda nabi hau sai annabi ya rusa aure saboda haka jama'a duka wannan yana nuna mana auren dole ba musulunci ba abin da yasa ya ce auren dole ba musulunci ba akwai bala'i akwai hadisi sai da in sahha sai bayanai domin duk inda kaga an yi auren dole to an yi abu biyu ne an aura mata wanda ba ta so kuma an ki aura mata wanda take so to kaga a duk wanda wancan yake in sahar yake cewa duk wanda ya taimaka aka kulla aure ko da da kalma ɗaya ne da bakinsa aka kulla aure ya tsaya akai yi aure na wayanda suke so Allah zai hada tsakaninsa da aljanna wanda ya dace ko Allah ya zai raba tsakaninsa da aljanna babun ma da fi ikrahil yatimati ala tazwij bayani da ya zo shin ana yi wa marainiya auren dole ka san wani ba zai wa yarsa auren dole ba amma ya girma da wata marainiya sai mata auren dole don ubanta baya raye حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد أم محمد بن عمرو أنا أبي سلمة أنا أبي هريرة قال رسول اليتيمة مريني أما تستأمر في نفسها ثاني من أمر منتا فإن صمدت إن تشرو فهو إذن تابع إذن وإن أبت إن تاكي فلا جواز عليها ba halatta mata auren ba yani idza adrakat in ta balaga faraddat ta mayar menene ta balaga ta mayar yanzu ga wata mariniya karamar yarinya ce shekaran ta bakwai takwas ta auren da ita ba ta yi wayo ba sai da ta balaga alƙalmi ya kanta sai ta ce ba ta so mai shikenan sai ya kama gaban shi sai da abin da wannan jumlar yake nufi kenan in adrakat in ta balaga faran da ta mai da auren to auren ya rushe ta ce ba ta so qala abu isa qala fil babi ana bi musa ibn umar wa aisha qala abu isa hadith abi hurairah hadith hasan wa ikhtalafa ahli al ilm babu ta ilmi sun sabani fi tazwijil yatimat cikin aurar da maraiya kayan an kira maraiya da maraiya ai ba ta balaga ba kenan dan in yaro ya balaga ko a to wani ba maraya fara'a fara abadu alilima wasu suna ganin an lalatima lallai marainiya idan zuwa jadin an aure da ita tana marainiya ta kafin ta balaga fannikahu mawqufun aure a tsaye yake yana kasa yana dabo hatta ta buluga har sai ta balaga fa idan balaga in ta balaga fala hal tana da zabi fi ijazati nika wajen tabbatar da auren a fasli ko lalata shi wa qawlu ba'd at-tabi'in wa ghayri shi ne magana wasu tabi'ai da wasu su jama'a wa qala ba'dhum wasu kuma suka ce la yajuzu nikah al yatima hatta tabluga bai halatta aurar da maraini ba sai ta balaga amma ba sai sha takwas ba fa sha takwas ta balaga sai aurar da ita wala yajuzu al khiyar fi nikahi ko bai halatta yi zabi ba ma'ana cewa a ya daura aure zuwa wani lokaci in ta zo ta ce bai ba yaro rushe a wa qawlu sufyan ath-thawri wa shafi wa ghayrihima min ahli al-ilm wa qala ahmad isa ahmad isa yace suka ce idza balagat al yatimatu tis'a sinin idan marainiya ya ta kai shekara tara fa zuwijat ta aka mata aure da shekaran ta tara fa radiyat ta ce ta yarda da auren fa nikahu jaiz so auren yayi wala khiyara laha idza adrakar ba ta da zabi wai don ta balaga ta ce a'a na soke auren in ta kai shekara tara aka aure da ita ko ta ce mijin ya mata ko ta balaga ba za a janye ba wahtajja sun kafa hujja bi hadisi Aisha da hadisin Aisha anna nabiy sallallahu alaihi wasallam bana biya wa bintu tis'i sine annabi a tare da ita shekarun ta tare ya aure ta shekarun ta shida zuwa bakwai kun ga bata dawo gidansa ba sai da ta kai tara to da ta kai tara din kaga da ta zo sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kusance ta kusantar aure saboda haka wa qarqalat Aisha Aisha ma tace idza balagatil jariya tis asinin in ya ta kai shekaru tara fa ya imra'a ta zama mace an gane ko amma kaga a nan shi na sai a ɗauko yar kwatano sai a ce wai budurwa kaga yar kwatano a ce budurwa za ta yi aure shekaranta ashirin ashirin da biyar talatin talatin arba'in ma sai ta ce za a yi ba ta taba aure ba to kun ko me kuke cewa babu ma za fil waliyaini Babu bayan bayani da yanzu auren da aka samu matsala aka samu ta PDP yanzu shugaban chama na PDP na Najeriya guda nawa guda biyu sa su da makarfi ko ba gaba to Allah sa su sasanta to mace ce <laughs> ya ya dan barno ba son PDP nan ne to Allah ƙara mana lafiya da zaman lafiya hmm. eh, waliyai biyu suka aurar da mace alwali biyu kanin babanta ya aurar da ita wani babanta ya aurar da ita kanin babanta ya aurar da ita wa lado wani babanta ya aurar da ita wa barau to ana turga turga jama'a Haddasa na ba, حدثنا haddasa na حدثنا غندر haddasa حدثنا سعيد بن a roba an katada Anil Hassan, Ansamar, bin Jundab, Anwar Salman, Laqali, Ayyuma, Imratan, Zawajab, Waliyya, didin matar da waliyyai biyu suka aure da ita ba iya lalauwal minwa na farko ne. ya aure da ita da safe. Ɗaya ya aure da ita da azahar, to auren safe shi ya ya aure da ita da asuba, na yin da safe, na su shi ya tafi. Na farko ne. Ko ka na farko na wajen ɗaura auren? Ko kuma Adama aurenta na uku ne yanzu? Luwal tayi aure biyu. auren farko kani babanta ya aure da ita aure na biyu wan babanta ya aure da ita sai aure na uku aka samu masu takara biyu wan baban ya bawa ɗaya kani baban ya bawa ɗaya to wani ba za ta abdomir ya uri ila akrabil maskur ba ila abadil maskur <laughs> waliyin farko da ya kulla na farko to shine nasa yayi wani kawal akhar wanda ya zo daga bayan mafsu ya lalace wa in zawwaja jami'a amma yaya time da ya ba wannan wani ya tsara mutane a kofar gidansa da safe karfe bakwai cicim shi ba wancan da safe karfe bakwai cicim ko an zo masallaci ɗaya luwalin ya tara mutane a cikin masallaci ɗayan ya tara a harabar masallaci ana siga na ana siga can Ake lokaci ɗaya fanika kuma jami'an mafsuto duka auren babu wanda ya kula sun rushe ko da sauri wa ahmad wa ishaq wannan kenan shina na bane na so na dauko wai iya kai ga haka din? ɗayan tana so ɗayan ba ta so ya za a yi sai aka riga ɗaura wanda ba ta so to mun ji ko da auren ɗaya aka yi ko ba ta so aure bai yi ba saboda haka sai aka riga ɗaura wanda ba ta son sai aka ɗauro mata wanda take son to wanda take son shi za ta eh, je shi ya ɗauro tunda dai mun ji wata ta auri wanda ba ta so a yi mata auren dole annabi ya fitar da ita daga gidan kaga shi bai ɗauru ba kenan babu ma ja fi nikahil abdi bi ghairi idnin sayyidi ba bayanin bawa ya aure ba da izinin shugabansa ba ba da izinin ubangidansa ba حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا وليد بن مسلم عن زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن اكيل عن جابر بن عبد الله عن النبي قال ايما عبد تزوج بغير اذن سيده فهو آخر duk bawon da ya aure ba da izinin ubangidansa ba shi mazinaci ne ahir shi ne zanin mazinaci saboda haka idan bawa ya aure ba da izinin ubangidansa ba ba saɓani auren babu حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن جريج عن عبد الله بن محمد بن أكيل عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما عبد تزوج بغير إذن سيدي فهو آخر باب ما جاء في مهور النساء باب بان بيزو جميل الصداك ماتا مهور جمعي لنا مهر حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن جعفر قالوا حدثنا شعوبة أنا عاصم بن عبد الله بن عبيد الله قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيع عن أبيه أن امرأة من بني فزارة وتمت daga بني فزارة تزوجت ألانا عليه تاي أوري صداقي تا كلمة بيو يدك سان سليباس سليباس na zamanin guda biyu shine sadaki فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai annabi ta araditi min nafsiki wa maliki kin yarda a zuciyarki da dukiyarki bin alaini kin yarda ta kalmar nan biyu kin da matsayin sadaki qala na ta ce eh na yadda qala sai ce fa ajaza sai annabi ya tabbatar da auren قال وفي الباب عن عمر وابي هريره وسال بن سار وابي سار وانس وعائشه وجابر وابي حجرة الاسلمي قال ابو عيسى حديث عامر بن ربيعه حديث حسن صحيح واختلف اهل العلم في المحل ما بوتا علم سين ساباني اكن صداقي فقال بعض اهل العلم وسما بوتا علم suka ce المهر صداقي على ما تراضوا عليه abi sa abinda ma'aurata biyu suka yarda akai an gane ku ta yarda kaza matsayin sadaki falilahi alhamdu sai dai in kun san soyayya ya ɗebe ta za ta yi tafi ta ɗakin ɗan kaɗan ta haɗa ku haɗa kayan ɗaki sai manya ku shi bone ke sanin kun sadaki na mace ce ya an ba ta in ta so ta yi ta cin balango da share ya ƙare haƙƙinta ne aha sai ya ce eh, in ta yarda shi ke shi ne sadakinta قال أبو يسعد عن من ربيعة hadisa san sahih واختلف أهل العلم ومعرفة قال بعض أهل العلم المهر على ما تراضوا عليه وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأمر وإسحاق in ta yarda sadaki din ka bata gonar ka sai ka bata ka bata lambun ka sai ka bata ka bada keke na fef ɗinka ka bada keken ka da kake hawa shikenan in ta yarda falila takalmin ka ne ta ce bata wayar ka ne ta ce ka bata kawai shi ne sadaki falila hamdu duk ya halatta in dai ta yarda wasu ba su kayyade ba suka ce duk abin da ta yarda ko da dukiya ne ko ba dukiya ba kina in ko da ba dukiya ba ka ɗebo kasa kin yadda wani abin sadaki eh ka ta bada abin ka ba ta sadaki amma magana mafi inganci sai abin da zai iya zama dukiya ko ba ka ba a ka ɗauki lambu ka bata ai za ta iya ka sayar ka ɗauki keke na fiye ka bata ai za ta iya ka sayar za ka iya ka ɗauki sunan ibn maja ka wuri wacce maja a ta shi ibn maja ya auri bintu maja da shi eh, ga littafin nan sadaki ta ce ta yi in abin zai iya zama dukiya wasu kuma abin da su ce ko da ba zai zama iya zama dukiya ba annabi ya ce ka karantar da ita ayoyi goma bakara shi da sadaki sai wasu ka ce ai to ai koyar da qur'ani ma ana iya biyan ka za a dinsu da ita abin da ya fi cancantar a biya albashi shine karatun qur'ani وقال مالك بن انس لا يكون المهر اقل من ربع دينار مالك yace kada sadaki ya gaza rubu dinar وقال بعض اهل الكوفه wasu mutanen kuma suka ce la yakunu al-mahru aqalla min ashrati darahim kada sadaki ya zanto kasa da dirhami goma to mu dawo mu tantance maganganun nan a da farko jama'a aure ya fi albarka in ba a wahala ba don annabi ce inna azama nikahi baraka aisaruhu aisaruhu mauna mu'na lalle a aure wanda fi girman albarka wanda ya fi sassaucin ɗawainiya duk da akwai a sanadin su akwai haris bin shibal shi da'ifi domin duk wanda ya aure mace ya kata ka auren ta kaga ba zai abu nan ba daga duk jarinsa ya bi har da bashi ko ba ga ba to kullum ya kalle ta sai kalli jarinsa kawai ya shigo ba ta yi kwalliya ba ko ta dan murguda masa baki zai tuna kantansa da yake cike da kayan <laughs> sai tuna da noman nan da ya kwashe kam ya yi akwatin nan ya tuna da ran da ya sari kafarsa da farsan nan sai ransa ya riga baci to shi yasa ba su a wahala gaba shi yasa don za ka aurar wa mutum yarga kada ka kure shi gaba ɗaya da uwa Kaɗan ba bar shi da sauran jarin shi <laughs> za a ci gaba da cin abinci wannan kenan to a nan malamai sun tattauna wannan matsalolin. shi dai imam malik yake sadaki yana da geji ne rubu dinar rubu dinar yanzu rubu dinar jama'a ya hofa don yanzu lissafin zaka ya kai miliyan ɗaya da dubu ɗari uku da kasan darajar naira ta faɗi ɗin ta kusan ninkawa yanzu kowane sati ɗagowa take da ina jin nisabin zakka na sati na wanda aka saba tura min na san ya kai miliyan ɗaya da dubu ɗari uku a ah, yawwa lissafin zakka na wannan satin naira miliyan ɗaya da dubu ɗari uku da hamsin da hudu da naira ɗari biyar da uku to rubu dinar fa yanzu rubu dinar da da zaka ji dubu biyu da dubu uku da to ya kai dubu sha shida da ɗari tara da talatin da ɗaya saboda haka in kai ɗan malikiya ne yau kai auren sadaki dubu sha biyar bai ɗauru ba in kai ɗan malikiya ne <laughs> bai ɗauru ba amma in kai ba malikiya ba fa ya ɗauru to tantance kuɗin sadaki da menene to insha Allah ta'ala ya Allah kai mu rai da lafiya sai karatu mu ranar asabar abin faɗa na daidai Allah ya ba mu sa kuskure ko ko tutuba insha Allah ya fi mana subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu